ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi na sunan at-turmuzi ko jami imam at-turmuzi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin biyu ku kunna ac nan ko daya za ka jure ko yalla bai na mun yi karatu duka hamsin da nawa hamsin da ɗaya yau shine karatu na hamsin da biyu muna daren ashirin da biyar ga watar zulƙada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren ashirin da takwas ga watar takwas watar agusta shekara ta dubu biyu da goma sha nawa sha bakwai mai sha shida miladiya a karatunmu na makon da ya gabata mun tattauna akan hadisan da suke bayani akan sadaki to ala ayi hal sadaki malamai su yi maganganu a akan menene mafi karanci menene a nan an tantance akwai malaman da suka ce rubu dinar kamar su imamu malik ibn anas wanda imamu qurtubi ya ce shi imamu malik ba aya ko hadisi ya yi bayani ya yi amfani da shi ba ya yi kiyasi ne bi udwul adam da gaban dan adam dan idan dan adam ya yi sata satar ya kai rubu dinar shine ake yanke masa wuyar hannu an yanke gaba don an saci rubu dinar sai suka ce to don haka ne ba a mallakar gabar da za a ji daɗi da ita face an biya abin da ya kai rubu dinar to a wannan kenan maganar su akwai maganar wasu malaman kufa suka ce dirhami goma sun kafa hujja da hadisin da jabir ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tanki nisa illa al aqfa wala yuzawwijuhunna illa al-awliya wala maharun duna ashrati da muna babu sadakin da ya gaza dirhami goma amma wannan hadisin da ifi ne tara kudi da bai a kisurwato magana da dai za mu da shi jama'a magana rajihi sadaki ba shi da yawa ba shi da kaɗan duk abin da mace ta yarda da shi a matsayin sadaki to wannan masha Allah shi da kawai magana raji duk da wasu malamai suka ce ko da kaɗan da kuma sai ya zanto abu mai amfani wanda ya tamawwalu bihi ana iya mai da shi kuɗi yanzu an ka ɗibi ƙasa a hannun ka ce mace ga sadaki suka ce bai yi ba ka ɗibi toka ka bata sai dai inda suke miya da toka kuma ana iya sayanta da kuɗi babu minhu babi daga gare shi حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إصاب بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم ابن دينار عن صالح بن صالح الصائدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت جاءته امرأة وتمت تازوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سيدتي إني وهبت نفسي لك na kyautar da kaina gare ka kaga da ambaton macen da kyautar duk ya zo a suratul ahzab wa imra'atun mu'mina in wahabat nafsaha halin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin idan wata mace mu'mina ta kyautar da kanta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama in annabi yana so ya aure ta to an halatta maka banda sauran mu'minai wanda bai fahimci ayar ba sai ya fahimci cewa duk matar da ta zo ta ce kai ina mutuwar sonka in ta riga ka furta sonta da bayyana sonta gare ka sai a ce in kai ba annabi ba bai halatta ka aura ba Don wani ayar ta wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu an yi yasiya khalisatan laka wanda ya zuwa a suratul ahzab suratul ahzab sura ce da ta sha'ara wajen kebancewa annabi sallallahu alaihi wasallama kebantattun abubuwa kusan goma ya zuwa a suratul ahzab irin su turji man ta sha'u min hunna ilayka wa tu'wi ilayka man ta sha da ire-iren to anan abin da ake nufi wa mar'atun mu'minatan in wahaba nafsa halin nabi ana nufin wahaba nafsa halin nabi biduni mahrim ba tare da sadaki ba sannan fa in aradin nabiyyu an ya ne bi duni waliyin idan kaga abu biyu aka kore wa annabi a sharuɗan aure ma'ana annabi yana iya aurenta babu sadaki babu wali amma da sharadin ba ba auren dole ba tana so in wa'aba nan salin nabiyyu to wannan ya tallaka laka bidun almu'min azwaj bidun alwali bidun mahal wala wali ja'izun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ga annabi kare amma banda sauran mu'min amma kai don ai ga kai don taje tana son ka ka cika rukunin auren ka aura wannan ya halatta duk da wannan matar ba a kawo sunanta a nan ba amma imamul qurtubi in ba manta ba tafsirin sa karkashin fadin Allah ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banat har zuwa karshe ta wamra ta mu'mina to anan ya kawo matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura da matan da kuma bi da bi sadakin kowa da yadda aka aure ta da kuma cikin matan annabi nuwa su wane ne wani ba su anfusina li rasulillah ko a karkashin wamra ta mu'mina ko kuma a karkashin wannan ayar to ya kawo irin matan da suke kyautar da kansu wa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai manzo Allah yana zaune duka mace ta shigo assalamu alaikum wa alaikum ya rasulullah na maka inna maka ka aure ni an gane ko har Aisha ma don kiri ne da kai amma mace kunya ta ya kai rashin kunya musu ya kai rashin kunya kawai mace ta zo ta ce ina son ka ya rasulullah ga wa haka ba kunya to dai a takaice wannan matar ta ce ya rasulullah na kyautar maka da kaina ka aure ni ba tare da sadaki ba ba tare da wali ba kenan kawai in ya tashi sai da mai ce na aura wa kaina wacce sadaki kuma babu kuma yayi ba sai an tare jama'a ba tun ranar in ba kuma samu mun faɗa mu yanzu ne in za a yi aure ake tare jama'a amma ah, wannan yana cikin mubashirina biljanna ya yi aure A nan bai sani ba abdurrahman ibn auf sai da annabi zansa da lalle yace kai me ya faru yace nayi aure jabir dan abdullahi ana komawa gida daga yaki yana ta sauri annabi yace me ya faru yace ina da amarya ya rasulullah sai adamu dama kai aure ne <laughs> kaga suna tare da annabi ba su yi aure bai sani ba sai ce sai ce bikra am tayyiban sai kawo wancan bayani to shi da kenan matar nan tace ya manzo Allah na kyautar maka da kaina fa qamat tawilan sai ta yi tsayuwa mai tsawo to jama'a me yasa ta yi tsayuwa mai tsawo don annabi bai ba da amsa ba an gane ko kuma wani ya nuna a tsaye take don me ta tsaya don a ga halittarta an gane don kada ta zauna a ce tana da wannan kasu faqamat qiyaman dawilan sai ta tsayi tsayuwa mai kyau ya ga tsayuwarta ya ga shaf an gane ko yanayinta duk da tana sanye da hijabi da sauransu don a tabbatar maka sunnar idan za ka auri mace ka kalle ta har ma a wata ruwaya fasawwaba fiha nazar wani ruwaya manzo Allah ya kalle ta fasa'ada fiha nazar thumma ta'a ya zura mata ido daga sama har yi kasa an gane ku? wanda in ba ku manta ba a baya mun yi bayani cewa manzo Allah za ka auri mace ka je ka ganta kuma a kissar annabi Musa da annabi Musa ya sauka garin Madiyana goranta ya dame shi da rashin aikin yi duk wanda yake da aikin yi amma goro ne fakiri ne duk wanda kuma yana da iyali amma ba aikin yi fakiri ne wanda ya rasa duka biyu afkarul wara ya fi kowa ma talauci an gane ko shi yasa annabi Musa alaihi salam ya taimaka yan matan nan ya shayar musu dabbobin su fasakala kuma ya juya zuwa ga inuwar bishiya sai yana fama da abu biyu na rashin aiki da rashin aure sai ya ce rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin mai fakir kaga duka biyu ba kaga kuma wannan ya nuna mana jama'a a aure alkhairi sana'a alkhairi kenan wanda bai da aure bai da sana'a ba shi da alkhairi guda biyu don kaga da iyalin da yake so da sana'a sai ta rabbi inni bima anzalta ilayya min khairi bai ce min zawajin ba bai ce min amali ba sai kira su da khairi wanda wannan an kira musulunci da alkhairi kuntum khaira wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhairi to kaga da aure da sana'a ai musu takwara lakabin su ɗaya ne duka ana kira su alkhairi to shi da kenan rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir da Allah ya karbi addu'ar sa shi kenan da ta koma gida da mata suka koma gida suka yi wa baban bayani to shi ne kenan take ya faɗa ran baban ya aura wa annabi musa ɗaya cikin ƴaƴansa sai ya ƙoƙarin zaƙulo wanda yake ganin shi annabi musa zai so sai ya aika don ya faja an hudu hidahuma bai ce dukan su duba me hikimar ta so don annabi musa ya ganta kuma su yi tafiya tare da takunta an gane ko irin tafiyar agwagwa ne ko irin na ɗawisu in tafiyar ya yi masa shi sa ka tafa ja adhu ihdahuma me yake faruwa tamshi ala tihya don me babanta ya kyankyasa mata magana ya yi miki in na ce kina son shi ya miki ta ce eh shi yasa ya ce to je ba ma za mu kimta wurin? shi yasa ta zo tamshi kuma ala ne. bisa jin kunya wanda kame ya shaye musu wannan ruwan babu wannan kunya sai ta ce ina abi ya uka, har ta san bakin zancen li yajziyaka ajra ma sakaita sakai ya zai maka da ni bisa wannan aibi da kai mana shi yana zuwa da ya tambayi tarihin annabi Musa ya basa farkon magana bayan ya bai masa albishir na jauta min alqawmi zalimin sai ya dare ki don me kira yayin kina son sa don sun gama sai ta inni uridu ashe tun kafin ka zo din mun kimtsa nayi niyya sai eh, ba wai yanzu da muka yi magana ba an wanki haka an anki haka ihdabna tayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya da muhallin shahid ta zo tamshi kuma ala iya'i don ya ganta ya ga tafiyarta ya ga alkunyarta to shi yasa anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalle ta fa qala rajulun ya rasulullah to anan ya takaita ta da annabi ya kalle ta ya kalle ta ya saukar da kai in namiji an ce kana so in ya shiru baya so in mace an ce kina so in ta yi shiru tana so ne kaga akasin abin kenan fa qala rajul ya rasulullah sai wani mutum yace ya manzo Allah fa zawwijniha in lam takul ka bi haja in baka bukata mu ga mun yan saffa saffa yan alallaba a aura min ita kaga jama'a ga wani wanda ba a kire ki rayuwa amma bai yarda da goranci ba fa qala sai annabi ta al indaka min shay'in tusaddiqu shay'in ina na kira ne kuma na kira din ya zo mufrad wanda tufidul umum fa in tanazatun fi shay'in yani fi ayyi shay kana da kowane irin abu ne ka bata a matsayin sadaki to saddiqu fa qala sai ta ma indi ila izari ban da komai sai mayafi na shi yana ga ko ya rasa mayafi to ai ya ko ya rasa mayafi na bil adama wanda bil adama ya sana'anta da hannu ya sa mayafi na Allah hunna libasun lakum al izar biduni zawja al insan bil izar lakinnahu laysa lahu zawja mutum yana da bayan amma ba shi da mace ya yake shi tsirara ne ala da hunna libasun lakum eh wancan izar tela ne yace ga tufafinka amma bacin Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lakum fa qala rasul izaruka sai nabi ce mayafin naka in aqida in ka bata jalasta sai ka zauna wala izara lak baka da mayafin. kenan wannan ya nuna maka akwai wata lahja idan kai wa yan lugha ka san su akwai renin wayo wasu sai ce yaren bai ba ka yanzu jalasta irin zaman da muka yi haka a kana iya cewa wa wani an da tajlisu fi biyu kana rayuwa ne a biyu ka nan jalasta da ake annabi yake nufi ka in ha jalasta yani ishta wala izara laka ko makasta wala izara laka ta ana iya amfani da julus a matsayin rayuwa ko al'iqama ko ba ga ba falta misri'an ka nemo dai wani abu qala sai ce ma ajidu ban samu komai ba qala falta mis walau khataman min hadid kaga duk abin da annabi yake ka nema yana da girma shi yasa kaga ilimi wa man salaka tariqa yaltamisu fi ilman sadaki ma aka kawo da kalmar al-iltimas ka nemo ko da zobe na karfe irin zoben da yau bai fi ka saye sa murtala ko naira hamsin ba ƙara sai ce falsa masa falin ya bishi abi ya nema bai samu komai ba ƙala rasulu lai sallar fa ƙala rasulu hal ma aka shai hal ma aka min alƙur'ani shai kana da wani abu na alƙur'ani ƙala na suratu kaza wa suratu kaza li suwari amma haya an bi surorin da ya haddace fa ƙala rasulullahi ha bima ma aka min alƙur'ani na aura maka saboda abin da ke tare da kai na alkur'ani abin da hadisi ne karantar da mu cewa ko da mace tana son ka ba ka'ida bane ka so ta sai ta maka ina fata an gane don manzo Allah shi ne mai karshen sunna din ne mai matukar tikewar sunna din amma da matar ta zo ta ce ta bada kanta bai amince ba don bai mata ba kada ya aure ta ya shiga haƙƙinta sannan ko na biyu idan an kawo jagora abu kada ka yi magana sai in kaga dai abun baya so sai ka yi magana ka da aka wajen sahabin yana so amma bai bayyana sonsa ba sai da annabi ya nuna kinsa yadda lokacin da hafsa da mijinta ya rasu sai na umar ya je ya yi tallanta abubakar sai abubakar bai ce a abu ba bai ce e ba wanda daga baya da annabi ya aura sai tana bakar ya samu umar ya ce ka tambaye ni kwanaki ba a kan aure yarka ban ce e ba ban ce a'a ba ranka ya baji ko umar ya ce wallahi ya baji sai ya ce ai annabi yana ambata min ita haka yana son ta to bai dace da so ba da ya bari da na shi ba to ga wannan sahabin sai da wannan sai da annabi ya nuna baya bukata kafin ya shigo bai tsaya ya takara da annabinsa ba sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma na uku annabi sallallahu alaihi wa sallama mai saukin kai ne yadda kowa yana iya zuwa gaba gadi ya isar da kukansa gare shi sannan ko hudu wani ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama da talakawa ka ji wanda kwandala ma ya rasa a gidansa <laughs> ina ba ta an gane kaga annabi na zaune tare da shi sannan ko abu na biyar wannan hadisi ya nuna maka cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa na dokin aure na dokin aure in sun samu dama na yin aure ba za su yi wasa da ita ba sannan kuma na shida yana nuna maka raɗaɗi da bala'i da yake cikin zaman goranta in ba ga mutum tufarsa ɗaya ya yi zai, rabu da ita zai samu mace balle ka ga wani yana da fili babu aure yana da gona ba shi da aure yana da keke na fe babu aure kaga abu yayi muni jama'a ka ga dan mayafi ne ya yi zai, rabu da ita bai shiga cikin safin jama'a an gane ko sannan kuma na bakwai wannan ya nuna mana cewa duk abin da mace ta yarda da sha matsayin sadaki za a ba ta ba sai ruwan sulanta ba za a yake zoben bakin karfe sannan kuma wannan ba hujja ba ne kuma jama'a da za ka ce sa zoben bakin karfe ya halatta don nasiruddin albani cikin adabu zifaf ya kawo wata hadisi ya yi takhariji ya inganta ta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga zoben zinari a hannun wani sai ya ka sa zoben wuta sai ya cire yayar ya sa da karfe sai ya hada sharrun minhu wannan ma fi wancan sharri shine kenan sai dabe ce ka sa zoben azurfa shi ya sa sa zoben karfe haramun ne to amma malamai kan ce to don me a nan annabi ya ce ka nemo zoben bakin karfe ko da na karfe alhali a gefe ɗaya can ya hana to kana iya cewa ko kafin ya haramta da zobin bakin garken ya yi wannan magana ko kuma ya lokacin haramun ne amma ya nemo zobin bakin garfe a riƙe shi a matsayin wani abu na dukiya wanda za a narka shi a yi wani abu domin ai an yarda namiji ya mallaki gwalagwalai ya aje su a matsayin kaddara amma ba ya da ya sa ba sai mace sannan kuma na biyu an ayyana ka mallaki kuɗi amma ba a yi da yanzu ka samu naira dubu ɗaya a ja a ɗinka kamar yaji a yi maka riga da wando da garinsu ba ina ba an gane ba a yarda ka mallake su a matsayin tufa ka sa ba amma an yarda ka mallake su ka sayi tufa da su wannan kenan sannan kuma na bakwai wannan ya nuna mana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da kwadai wajen ilimi suna haddace Qur'ani don tun ba a gama wa saukar wahayi ba suna binta da hadda hadda alal aqalli annabi yana raye mutumin yana cewa ya haddace sura kaza da kaza wata ruwaya ya haddace bakara ya haddace ali imrana kuma gashi nan rayuwarsa eh, zoben bakin garfe na naira 20 ya gagare sa duk da talaucin da yake tattare da shi amma ya haddace manya-manyan surori na alkur'ani jama'a to kaga wannan ya nuna sahabbai sun ba da kulawa kwarai da gaske wajen neman ilimi sannan kuma na tara wannan yana nuna maka cewa duk kalmar da aka yi amfani da ita na mallakarwa yana kulla aure don ana arabi ta بما ما من القرآن ha رواية أعطيناكها بما ما akwai القرآن أقول ka ha imama ما min alquran akwai ruwayoyi daban-daban amna ha akwai ruwaya nama ma imama aka min alquran shi yasa ya nuna mana kenan duk kalmar da yake nuna mallakau yana kulla aure sannan kuma na goma ya nuna mana cewa ba da yake a ambaci sadaki kaga mun aura maka da abin da muke da shi na alkur'ani kuma na sha ɗaya karin ka da yawa yana nuna mana cewa jama'a shi alkur'ani ya halatta ka koyar a ya ka albashi don sadaki dukiya ke bayarwa don alaka wa ataitu taitun ihdahunna kintaran kaga dukiya ne to kaga ya karantar da ita kaga da a ce ba don zai aure ta ba sai ta biya shi koya mata sannan kuma ka hada da hadisin sahabi da ya rubiya da fatiha wani shugaba ya warke daga harfin da maciji ko kunama ya masa aka biya su da awaki wajen arba'in قال أبو سعد حديث عن صنصر وقد أبو الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوج على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن kun ji jama'a aure ba ba guri ba gashi nan ya haɗu musulmi da mutumin kirki yana da sana'a sai dai duk abin da ya samu daidai cikin sa ne sai yana da karatun qur'ani cikin sa sai koyar da ita sadaki shine wannan kawai an daura aure tsakanin wani da wacce mun aura wani maryama sadaki zai karanta da ita suratul maryama fa ka magana ya gare ko <laughs> eh, ko kuma a ce malam ibrahim ya auri maryama sadaki shine zai karanta da ita suratu ibrahim da suratu maryama ko magana ya kare jama'a kaga amma da sharadi yana da sana'a da zai rike ta tunda da wal yastafidu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allahu min fadli wa la alim amma jama'ar yanzu yadda zaga mutum yanzu ya ce babu kuɗin aure da sahabi ne irin kai sai aure hudu ko ba wai an daga ka kawar mata hudu ka kasa rikewa kamar su ta gayyara ba kaga wannan dole sai ana yin abun ana ana ana bambancewa ah, akwai wani malami da na gani mutumin da yana program akan abin ne ke ka taɓarɓarewar tarbiyya eh, suke sharha na daga cikin abin ne ke ka taɓarɓarewar tarbiyya akwai talla an gane ko sai yake kawo to me yake ka talla abin da ke ka talla za ga mutum ne yana da mace ya kasa rike ta da ƴaƴanta sai je ya ballo wata ya ballo ya ballo sai ya yi hudu kuma ya yi hudu yana za ido halmin mazid in ya ga mazid sai rage wata ya kawo wannan kuskure ne mutum sai ya haifa ko ya rika barin su a wannan ba daidai ba in ka bari a a an fara da masana kai din wani hali kake saboda haka wannan ya kamata a yi la'akari kwarai da gaske kwarai da gaske akwai abin da idan kai ka yi wa kanka adalci akwai abin da in kai kai ma ka san ba kai wa kanka adalci ba saboda haka wani babban abu kana da sana'a in kana da sana'a su rinka amma wani ba sai ya yi auren kafin ya fara tunanin wani sana'a zai sai da yi bai tuno sana'a da zai bai karo ya karo sai fara yawo da takardun neman aikinsa <laughs> dan sai da ya aure zai nemi aiki wannan kuskure ne gaba a nemi abin yi annabawan Allah duka sun yi abin yi ma li hadar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq annabin Allah Zakariya kafinta ne annabin Allah Dawud ah, makeri ne dansa Suleiman ya gaji wannan kere-kere gyaran tukwane ya amalu na lako ma ya sha'u min mahariba wata masila wa jifani kala jawabi wa kudurin rasiyar shi ma sana'a ne ka samu aikin gwamnati shi ma sana'a ne don annabi ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim lokacin da ke kurkuku ai bai aure ba amma da ya samu aiki yayi aure saboda haka wannan kenan na farko a yi nemi sana'a na biyu a yi aure baka da hujja ka ce babu aiki ko duwatsu ka je ka fasa yanzu nan in kana duwatsu za ka je ka fasa za ka sayar kana zuwa daji yanzu za ka yi noma in kana gani a baka da kudin taki waken suya sai ka samu taki ne sai akwai abubuwan kowa sai zo ya nade hannu in gabar da sai ce buhari a kai shaidaniya ne yake damun shi wannan ke a sanin kuma ya ce wa qala ba'du ahli ilmi an nikahu ja'is ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد إسحاق حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن سيرين عن عن ابن سيرين عن أبي الأجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة صدقة النساء kada ku yi tsada a sadakin mata masha Allah dai sadakin mata a Najeriya babu tsada dole na mai lissafi talaka yanzu in zai aura Saudiya in ya bada sadaki auren gida na kusa an mutunta ka bada miliyan ashirin ka da miliyan shi wannan ma na yi hira ne da wani bawan Allah ana cewa su Ayman dan shi Amr Al-Khudaifi shi ne muke hira an ba sa mace yar banfansa ne na gida na kudda kun tona maina a sunnance an zubar da buri shi ne da ya gaya mun eh, kuɗin riyal dubu talatin eh, kuɗin eh, ya ga muka yi sauri kuɗin da muka yi lissafi naira miliyan ashirin da uku a naira najeriya eh ko ba haka shi zai kayi daki eh shi zai masa komai eh <laughs> to amma yanzu sadaki dubun hamsin ya shiga sadaki arba'in ga wanda ya kai na shekarun jiya kenan arba'in ya gaje kai to ake ya dace gaba da ɗari biyu ga kai ga da wani kenan mazala ta kada ku yi tsada a sadaki fa inna na kana makrumatan fi duniya da wai a ba mace sadaki da yawa da shi ne kima da daraja a duniya au inda lahi ko kuma shi ne mai kawo takawa da nuna kai mai tsoron Allah ne la kana aulakum bi hada biyu sallallahu alaihi wasallam da annabi ya kowa ba da sadaki mai tsada karka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure ummu habiba sadakinsa ya kai kusan miliyan goma eh to na ummu habiba ko miliyan takwas na ummu habiba ba annabi ne biya ba na ja shi ne yace bari dau nauyin sadaki ya bayar ko amma annabi sadakinsa bai banga banga ya ba da kuɗi mai yawa ba sannan kuma ma alimtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan shay'in min ban taba sani annabi ya aure wani abu daga ya aure wata cikin matansa ba wala an ga shi ko ya aure da wata ba min banati daga ƴaƴansa mata ala aktar min ta ashara ukiya sama da ukiya sha biyu auren gina annabi sallallahu alaihi wasallam da arha duk da saudiya da kai kaji ana tsadan wani ana tsadan wani duk al'adansu ne kawai suke zura ratsa don don sun ke malaman suna kan fada suna har ma nake tambaya ne to manya manyan malaman saudiya don su ma haka ake auren yayin su haka ta'a su kawai kyauta kyauta a haza su ba na'am ya eh amma irin malaman su da suke fada kai irin wannan auren in ka je aure malaman suna don suna eh yana tana son ka za ba ka shi da sauki gaskiya ya eh idan kai kuf'a kuf'un ne za su baka menene kuf'un ba ku san kuf'a ba ba shi ga eh <laughs> mai hali kuma Hali ne hali na ɗabi'u ko hali na aljihu masha Allah to na aljihu ma sai da shi don zai rike ta yi masha Allah eh, na sai babin gaba babu ma za ka rajul ya tukul amatu kuma ita zauja amma jama'a don an yi aure an ba da sadaki da yawa ba a yi laifi ba don Allah ja'a ta ya dawo mana kin ƙara lokacin sai na Umar yana magana akan sassauta sadaki babu ma za ka rajul ya tukul ta kuma ita zauja babu mutum ne yan ta baiwa sai ya aure ta حدثنا قتيبة kala حدثنا أبو awana an قتادة وعبد wa بن bin عن أنس Anas bin أن رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم lalle manzo Allah a daga safiya ya yanta wace ce safiya ala ja'ala ha sadaka ya sani yancinta shine me shine sadaki a safiya ita ce ummul mu'minina safiya bintu huyay ibn akhtab tana daga cikin jikokin haruna dan imrana ta da dangantaka da annabi musa alaihi salam shi ya sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mata mata ne suna mata gori ita ta yi musu gori da cewa ita jikar annabin Allah ne kuma yar uwa ce ga annabin Allah tana auren Abil Huqayq an kashe shi ranar yakin Khaybara kafiri ne sai ta fara cikin fursunoni shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabe ta a matsayin mata sai ya dauki ya ce ke zan yanta ki yancin ki shine sadakin ki sai ta ce ta yarda sai aka daura aure tsakanin safiya da annabi a sadaki shine yanci an gane ko shine yanci ta na an kama ta an kai ta prison ko ba ka za ta ci prison na shekara biyu sai ka zo ka same ta zai din ki amma shine sadaki na shikenan sai ka yi sai a zo an daura aure tsakanin wani da wace sadaki shine belin ta daga ɗaurin shekara biyu wannan hadisi ya nuna ingancin yantawa eh, a matsayin sadaki shine matsabin malamai da daddu irin sa'id ibn musayyib cikin tabi'ai da su ibrahimu nakhai da dawud da zuhri a cikin da amsar akwai sufyanu sauri da abu yusuf da ahmad da ishaqa da sauransu shi ne magana al-hasan al-basri da amir al shabi da auza'i da ata ibn abi rabah da qatada da dawud da imam al-aini akwai wanda suka ce hakan bai halatta ba amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aure sadaki ya zama yanci to wanda ya nuna ya halatta ko bai ce khalisatan li ba babu ma ja fil fadli fi zalika bai bayanin da yazo game da falalama a cikin haka din حدثنا حناد قال حدثنا علي بن مسكر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن ابي برده بن ابي موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين mutane uku ana ba su ladan su times 2 za a ba su ladan su bibbiyu gobe kiyama ninki biyu na farko abdun adda haƙƙan wa haƙƙa mawalisi bawa ne shi ya ba da haƙƙin Allah ya ba da haƙƙin iyayen gidansa shi bawa ne sai ya zanto sallah da ibada da azumi da mai duk yana yi aikin mai gidansa ya nome ya wanke ya ɗauko ya aje yana yi kaga ya bada haƙƙi biyu to yana da ladan bada haƙƙin ubangidansa da bada haƙƙin mahaliccinsa na farko kenan fa za ka yi uta ajirahu ajrahu ne. wa rajulun da mutumin da kana inda hu jariyatun yana da baiwa wadi'atun kyakkyawa sai ya sani ya ba mai auren baiwa sai ya ga kyakkyawa ce da mutumin da yake da baiwa kyakkyawa fa'addabaha ya ba ta tarbiyya fa sana adaba ya kyauta ta tarbiyyanta a ataka ya yanta ta kuma ta zawaja ya aure ta yadda gibe zalika wajen Allah yana neman yardan Allah da haka yana da baiwa kyakkyawa sai tarbiyyantar da ita ya ba ta ɗabi'u ya ta tarbiyya ya ba ta ilimi da kyakkyawan hali da ladubba yadda za ta zauna da na sama da ita da na daidai da ita da na ƙasa da ita ya ƙosar da ita da tarbiyya shi ke na rana ɗaya sai yanta ta a ruwayar bukari da musulun ita, wa'allama wa allamaha fa ahsana ta'limaha ya ilmantar da ita daga ilmantar ilmantarwarta to shi ke nan yana neman yardan Allah da wannan ba mamaki ma da bai sa rai zai aure ta ba ya tarbiyyanta da ita daga baya ya ji zai aure ta to shi ma Allah zai ba ya aure ta Allah zai ba ta lada biyu kaga yanzu tunda ya tarbiyyantar da ita in ya ilmantar da ita in ya aure ta ba sai a ci gaba da inda aka tsaya ba amma shi kenan yanzu an ilmantar da ita tana da izu talatin sai aka aurar da ita ga wanda ko izu ɗaya babu ta zo ya karantar da ita bai iya ba ya zo ta karantar da shi girman kai ya bar da je islamiyya a'a to ba kunar bakin waki aka yi ba na shiga jahannama to ga shi da abu ne dace amma sai malami ya ta fama da su a islamiya ya ta fama da su a islamiya sai wani ya zo da duk wani dan kasuwa ya zo sai a bashi shi malami ko ya je a wurin mai sayar da mangoro shi ne damuwa yawwa ko da ya ta auri jahili dan boko ya je duk wannan karatu ya rusa ba? shi gata malam shi nasa yana nan kamar ba fulatani ne ko sai ya kiwaci daba iya bulbul barbarbarar sai ya cinye nama so ba gaba to kaga eh, damuwa da ake samu shi ne ya koyar sai ni na koyar da eh, matar alhaji wane ɗalibar mu cana ni na ta haddace qur'ani ba shi kenan sai ka zo ganta su je shobi da mai ta ko himar babu ko himar babu shi ne damuwar shi ko ya ji aure wata mai talla don ba zai iya samu irin wa'annan masu fasalin ba sai je aure mai talla hajjan sai zube in ta ta yi rikido masa da bala'i wancan da aka aurar da ita wa wancan fitsararren shi ma dai ta je ta hajjan sai ya lalace wani ma ta je ta aure miji ita ta hajjace qur'ani ka riga kawo ƙara baya sallah iyayen ko da shiga sulalla suke to sai me sai me ina ruwan ki? ba ke sai ki riga yi ba eh, eh, wanda ba sallah ba arne ba arne zai aure musulma ce a wannan gabarin kan ɗaya ne wallahi gabarin nan kan ɗaya ne don yanzu a saudi da wata matar mutum ta kai karansa baya sallah ai ba ɓata lokaci tsinkar da auren za a yi in yawa zama tsinkar da kan shi ma ba ka sallah to kenan ba ba zama aure ake ba zina ake jama'a ka san wasu a zona lafiya ko a samu Allah ba su damu ba to saboda haka wani Allah yana ba su lada biyu sai na uku wa rajulun amana bil kitabi al awwal da mutum da ya imani da littattafan farko kamar a taura da injila thumma jaa al kitabul akhar sai qur'ani yazo fa amana bi yayi sake imani da al qur'ani fa zalika yu'ta ajru ajruhu marratayn za ba su ladan sa biyu yu'ta ajruhu marratayn babun ma jaa babin bayanin da ya zo fi man ya tazawwaju mar'ata thumma ha, kabla an yadkhula biha wanda ya auri mace sai ya sake ta kafin ya kusance ta hal ya tazawaji ibnata ha amla shin zai auri yarta ko a'a حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة عن ابن دن نمجن دي أو رمتي فدخل بها يكسن شيتا فلا يحل له نكاح ابنتها بحالته أو رئتها kamar ya aure ta ba zawara ce ta taba aure sai ya aure ta kwanciya ya hada su to bai halatta in ya sake ta ya zo ya auri yarta ba an gane ko shi da abin da hadisi yake nufi a nan Allah ya fassara da waraba ibukum lati fi hujurikum min nisa'ikum lati dakhaltum bihinna kaga fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum Allah ya ce idan mutum ya auri mace ta zo da yarta agola to ko da bayan ƙulla aure ko da an yi sati an yi wata an yi shekara amma abu bai haɗa shi na kwanciya tsakaninsa da matar ba sai ya rabu da ita to yana iya auren yarta fa in lam takunu dakhaltum ina falajin alaikum duk da dai wannan malamai su yi maganganu wasu suna ganin in dai bai kusance ta ba to zai auren yarta wasu kuma suna ganin kai a'a ko misali bai kusance ta ba amma ya yi mata kallon da ba zai iya kallon matar da ba halaliyar ba da wannan kallon an gane ko ta sa kayan barci a gaban shi kaza da sauransu an gane ko sai suka ce to shi in ma ya ga haka da to ba zai aure yar kaɗan ba ko da ba kusanta ta yi ba wasu kuma suka ce a'a ayin qur'ani ya kira sunan kusanta ne aha wa illam yanki da khala biha wa illam yakun da biha in bai kusance ta ba fal yanki ibnata ya auri yarta amma ku ji fa babu akasi kuma wa ayu ma rajulin naka imratin dum namiji da ya auri mace fa da khala biha ya kusance ta aula hayr qul biha ko bai kusance ta ba fala yallahu nikah ummi habi halata ya auri uwarta ba kaji ko jama'a kaji wata bayani shi wannan ba shi da opposite mutum ne ya auri bazaura tana da ya da ya aure ta bayan kulla aure sun zauna amma bai kusance ta ba sai ya ga yarta to yana iya sakinta sai ya auri yarta yanzu ta taso daga hisdiya ta koma hiswace ce illo moda illo <laughs> illo ko ba gaba ta taso daga matarsa ta da surkarsa kuna jina amma idan ya fara auren ya ce shi kenan a bayan an yi fatiya sai ya ga wata waye wannan mamar matarsa sai ta ashe yanzu uwar yake so ya fasa wancan to ko da bai kusanci yar ba haramun ne ya auri uwarsa kenan auren uwa baya hana ya auri yarta sai ya kusanci uwar amma auren ya ko bai kusance ta ba yana haramtar masa auren uwarta. kun gane zancen nan kuwa yawwa to aka zance yake to kaga ba mamaki wani ya ce to domin an yaga sai ka ce to wannan juyayyen mutum ya auri ya ya zai ce shi uwa zai koma gare ta saboda haka wani gaisuwa da aka yi ta yi gaiso surkanni wane ne yana tsuntsuna da kai gabanta eh, yaushe kuma zai zo ya sake cewa yana warware wannan matawar? kuma ba gaba kuma abu ne ba zai faru da galaje ba ka san wani haka dan duniya ne sai ya aure ta sai ta ke kira min yanzu bari ma sai kin aure uwarki sai aka ce to ba zai yi ko me yiwa an yarda haka ne domin idan shi ya aure ta ko ba haka ba ya aure uwar bai neme ta ba sai ga yarta yana so to yarinya tana da a ce mace ce kuma karama suna da yarinta za ta yi ta bige da soyayya amma kaga uwar in wani ya zo ya ce ya aure yarsa bai tare da ita ba ya zo zai ne a ta ce haɓa. za ka sani a bakin duniya ne da wayan ta ai wannan kira to kaga shi da kira babul ma ja fi mai tsalliku imra'atahu salasan babin bayanin da ya zo game da mutumin da ya auri matarsa ya saki matarsa saki uku to ban gama ba wal amal ala hada ila asar ahli ilmi qalu idza tazawwaja ar-rajulu imra'a ta ilimi suka ce idan mutum ya auri mace sun matsalaka kabla an yi dukkan biya sake da kafiyar sake da kafiyar sance ta hali lahu an yanke ibnata ya halatta ya auri yarta wai za ta zo wajen rajul ibna idan mutum ya auri yar fa tsallaka ya sake ta kabla an yi dukkan ha lam ya hilla ne kahu ummi hali kaulin lahi ta'ala wa umma ne sa'ikum. ka ga dalili abin da in ka aure yar ko ba kusance da ba za ka kusanci Eh, ba za ta aure mamarsa ba don Allah ta haramu ne ku aure uwayen matanku bai ce wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum allati dakhaltu bihinna ba shi bai ce ba illa takunu dakhaltu bihinna fala juna alaikum ba amma da yazo yar matarka sai ce wara bayi kuma lati bi wujudi kum min nisaikum sai ce su kuma allati da khaltum biyina fa in lam takunu da khaltum biyina fala jina alaikum amma allati da khaltum biyina bai fade sa gaba wa umma hajji ku ba shine fiqhun zancen jama'a babu ma ja fi man yutalliqu imratahu salasan babu mutum ne ya saki matarsa saki uku fa zawaju ha akhar sai wani daban ya aure ta fa ku ha qabla an yadkhula biha ya sake ta kafin kusance ta shin za ta dawo ga mijinta na farko barau ya saki matarsa saki uku sai matar barau ta aure lado sai lado suka zaman shekara ɗaya ƙarshen da ba cikakken namiji ba kwanciya bai haɗa su ba sai lado ya sake ta shin tsohuwar matar barau za ta dawo wajen barau shi ne ke da tambayar ibnu abi umar wa ishaq بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ما تر رفاعة القرظي تازو جمن الله صلى الله عليه وسلم tsohuwar matarsa ka san wani lokaci idan ka aure mace ba mamaki mijinta ya suke da ko ya rasu to kafin a saba da matar wani din a gaban ka a ce matar wani ana danganta ta da mijinta na da to yanzu ita ba matar rifa ba ce yanzu matar abdurrahman ne amma kaga ya saba a baki mutane matar rifa sai ana danganta da tsohon mijinta alhali yanzu tana gidan sabon miji matar rifa al ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce inni kuntu inda rifa'a ya manzo Allah ina wajen mijina rifa'a fa ballakani sai sake ni fa batta talaqi na ya kai na uku ya sake ta ɗaya biyu har uku fata zawaitu abdurrahman bin me zabir na ku ko zubair na ku wani wasu lesa abdurrahman bin zabir ko tat ya wa ma ma'ahu illa mithlu hudbati thawb tace ya manzo Allah babu wani abu tare da shi sai kamar bakin tufafi sai ta kama bakin himar ɗinta ta dunkula mana ba shi da mazakuta yana nan kamar bakin himar fa qala ta nabi ce na gane a turidina an tarje ila rifa kina son ki koma zuwa ga tsohon mijin ki rifa la a a hatta ta hu, sai kin dandane zuma sawa ya zuga usaila ki ya na ki ma'ana sai ku san ta ya shiga tsakanin ku da tsohon sabon miji kafin in ya sake ki ki koma ga tsohon mijinki to kaga a nan da manzo Allah ya faɗi wannan maganar kenan ba za ta koma ga tsohon mijinta ba amma a nan malamai sun tattauna wasu suna ganin idan ta auri miji ya sake ta saki uku ta auri wani ba zai yiwu ta koma gare shi ba sai kwanciya ya haɗa su to amma a wannan kwanciya malamai sun tattauna wasu suna ganin kwanciyar kadai in ya hada su ko da abu bai fita a jikinsa ba bai yi inzali ba bai yi release ba to sai suka rabu to shikenan in ya saka tana iya komawa ga tsohon miji amma imamul hassan al-basri yace sai abu ya fita a jikinsa tunda ya ce Osaila. usaila kuma kamar yana komawa ne zuwa ga inzali wannan kenan والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي وغيره أن رجلا إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر wani ma ayin qur'ani ya faɗa fa da yace aqalaku maratan saki daya biyu sai ce fa in bayan ɗaya biyu din sai na uku fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra tankiha nan kenan tankiha huwa wannan kenan babun ma ja fil muhalli wal muhallali lahu babin bayani da yazo game da mai harbin dalun da wanda aka harba masa dalun wannan baburanci ne shidal mai auren shidal a hausance auren kisan wuta mutum ne ya rabu da matarsa saki uku su ya haɗa baki da wani don Allah ka aure ta mana ka sake ta sai ta dawo in sake aurenta ko kuma ita zama ta hada baki da wani ka aure ni mana ka sake ni in dawo ga mijina to wannan shi shigal eh bari mu karanto to mu ji حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبير الأيامي قال حدثنا مجاهد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن زعل لأن المحل والمحلل له to jama'a ko babanka ya tsine maka ya zaga ba balle annabi ya tsine maka annabi ya yi tofin alatsi ne tofin alatsi ne annabi ya yi ga almuhallil wal muhallala lahu mai halattawa da wanda aka halatta masa almuhallil shine wanda ya auri mace da aka saka saki uku da niyyar bayan ya kusance ta ya sake ta ta koma wa tsohon mijinta wal muhallala lahu shine mijin da shi ma aka hada baki don a aura a kusanta a saka a mayar masa an gane ko to dukkan su tsina nune da namijin da macen duk an tsine musu ba mamaki ka ce da ni to matan ne ta haɗa baki da mijin ka aure ne ka sake ni to shi ma auren bai ba ai nikahul mut'a aka yi auren yan shi aka yi nikahul mut'a kuma zina ake yi <laughs> ta je ka aure ni bayan wata ɗaya ka sake ni wannan kenan kaga bai yi ba saboda haka don mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu don sun keta a mutunci kuma akwai karancin hamayya domin dukkan sun zama dabbobi shi wanda ya auren ya zama dabba zai auri abu sannan kuma ya keɓe da abun ko ba wai abin ya fita a kansa ba ya bari kuma yana da laifi shi kuma wannan ya zama dabba gashi nan har ma wawanci ya kai shi har ma zai iya bada kuɗi ce da Allah ka aura kamar dai yanzu ya ba da hayan matarsa a yi zina da ita a dawo da ita to wannan rayuwar ba ta yi kyau ba kasan jama'a wasu doka ba babu lahira sai a tsaya kan duniya kaɗai kaga an kira akwai inda ma aka kira sa da taurin aro bunsurun aro domin yanzu yana kusantar ta ne ba don daɗi ba don yanzu an yi aron shi ne ya yi barbara to kaga shi ya sa ya zama ne don ɗan adam ne mai halin dabba wannan kenan shi ne magana sannan kuma ya ce ƙala wa fil babi an wasu wa abi hurairah wa uba eh, ibn amir wa ibn abbas eh, ila akhirha حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري الزبيري الزبيري قال Sufyan سفيان أنا أبي قيس أنا هزيل بن شرحبيل أنا عبد الله بن مسعود قال لا أنا الرسول لا المحل والمحلل له النبي ياتيني و mai auren kisan wuta wanda aka yi mijin da aka don matar ta da dagare shi da wanda ya don ya saka ta koma ga tsohon mijin ta ala abu isa da da yasa sanin sahihun wannan kenan sahihun sai ya ce wa abu الأودي اسمه عبد الرحمن بن الثروان وقروا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد بالصنع أيكي دوانا حديثهم وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيره وهو قول الفقهاء التابعين وبه قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد duk sun tafi akan haramci irin wannan auren da tsinuwar da yake bi masu wannan auren na kisan wuta qala wa samitu jarud bin mu'az yazkuru an waki annahu qala bi hadha wa qala yanbaghi an yurma bi hadha في هذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكي وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها كجي جماعة وكي, وكي سفيان Idan mutum ya auri mace. li yuhallila abin ya halatta ta wasu tsohon mijinta an hada baki da shi an gane ko sai auren kisan wuta in ya aura ya kusance ta ya sake ta don ta koma ga tsohuwar mijinta tun ma badala yi suka daga baya sai ga kai bari ya ci gaba da rike ta ko ba ka ba lawa an yi suka bai halatta ya rike ta ba hatta ta zawaja bi nikahin da sai ya sake samun auren ta don shi yanzu zina ne ba auren ta yi tun da an yi ne don ya saka ta koma ga mijinta sai daga baya zo yi nazari kai bari ya ci gaba shi wawa ne to har yanzu shi wawa ne eh, yanzu ba saki zai ba ba za ta kama gabanta ne don ba aure aka yi ko da ba da saraki miliyan amma an hada baki ko shi har garansa akan haka ya tafi ana yi kai ya ce kai shi ma zai ci gaba da zama da ita to yanzu dai sai ya zo an samun aure jama'a imam al-khattabi ya faɗa cikin al-ma'alim ya kasance su yi wannan sharaɗin tsakaninsu akan in ya aure ta zai sake ta a sati ne sati biyu wata ɗaya kaza to sai aka yi aure da wannan niyyar to aure ne da mutu'a auren mutu'a ko zina ne kaga aure bai yi ba amma in ba yi wannan sharaɗin ba shi mutumin da ya zo ya ce ka aure mata ta ka kamar za za a shi sai a ransa ya niyya zai aura ne kawai ya zauna da ita sai nuna masa eh na yarda amma shi niyya ba zai saka wansa ya aura ba to sai aka aure ta wani aure yayi malam salim eh eh eh eh eh wai an yi auren kisan wuta shi a kan in ya kusance da sai ya saka sai kusanta zai saka sai ciki ya shiga to me suna matsayin cikin nan shi dai ba shi da damuwa sai dai za a ce dan eh, shubuha ne in ka ɗauko maganar masu wannan maganar eh, in shi ma har garansa dama in ya aura wata ɗaya ko kaza zai saka haka suka yi yarjejeniya wannan dan shubuha ne ba za ce da shi kaza ba don akwai an taro an yi aure sai dai ba zai zama real ba don akwai abu a ƙasa a lullube shi ne wa bainan wa umurun eh. eh za mu je kai auren mut'a an taba halatta shi sau biyu an halatta aka haramtar aka zo aka halatta aka haramtar final eh, insha Allah wannan kenan ah, saboda haka wannan shine abu da malamai suka tattauna kamar su fiyanu sauri ya yi wannan magana imam ahmad eh, eh, eh, ya yi wannan magana imam mali ibn anas shi ma yace duk wanda aka yi aure da niyyar kisan wuta za a raba auren auren bai yi ba to yi ka aure sahihi amma in ba a bai da wannan niyyar ba to zai zai zauna da ita babu ma da fi tarihi nikahil mut'a ga auren mut'a da bayanin da yazo game da haramtar da auren mut'a حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء النبي هنا أولا متعة شنو أولا وتن قادي شنو أولا لأن شيء أسكي زنان تنقع sai mutum ya aure mace na sati ɗaya na sati biyu za ga hada expiring date sai a taru a ce to an kulla aure tsakanin wani da wace sadaki dubu uku auren na sati uku na sati biyar na sati kaza suna yi akwai wanda suka rikama abin suna yi mut'a da wuriya sai mutum bakwai su haɗa kuɗi su aure ta an ɗaura wa wace aure da mazan nan guda bakwai aure na sati kaza kowa da ranar girkin wannan kenan to haka yan shi'a suke yi to manzo Allah ya haramtar annabi ya hana auren mut'a wa al-humil umri kuma ya hana cin naman jakuna al-ahliya na gida zamana khaybara lokacin da aka yi yakin khaybara dukkan su biyu yadda bukhari ya zo ya zo sai bukhari da hana cin naman jakin gida da kuma auren mutu'a din ranar khaibara annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su قال وفي الباب عن صبر الجهني وابي al-Juhani eh, al الجهني eh, al-Juhani eh, ah, Imam Ahmad ya روتو da امام مسلم sai musu hadisi na 1406 ya yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a fathu makka kuna ji sun yakin fathu makka sai suka zauna kwana sha biyar a makka sai manzo Allah ya musu rahusa auren mutu'a sai ya ambaci hadisin an gane ko daga baya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fita sai ya haramta wasu masu ta halatta wannan kwana uku ne a da annabi ya hana ya halatta auren mutu'a din a yakin khaybara sai sake haramtar da ita still a can yanzu ya halatta ta a fatu makka to da ya zo haramtarwa na fatu makka sai jawabi sai ce ya ayyuhan nas inni kuntu azintu lakum fil istimta'i an nisa ya ku mutane ni annabi ne na baku uh, umarni na baku dama koyi auren mut'a na halatta muku wa inna allaha qad harrama zalika ila yawmil qiyamah to yanzu da nake muku magana daga yanzu har a nade duniya Allah ya haramta ba za su sake halatta shi ba faman kana inda hu min hunna shay wanda yake da wata da ya auren mut'a da ita falyukhalli sabila ya saki hannunta yanzu daga nan ma da ya tashi kare bi gida wai ce mata ta ya kai ce ne kawai ya kama gaban sa ce ita ma ga ta kama gaban ta. yawwa wala ta khudhu mimma ataytumuna shay'an sadaki ne ko ba su wani yayi mut'a in ma na wata daya da kwana daya ji an haramta to kare karbi kwandala ko ta kama gaban ta sai annabi ta Allah ya haramta da ita har duniya ta shi amma za ga yan shi'a suna yi kuma har sai na ali da suke cewa suna goye suna tutiyar shi nasu ne duk da shi ba nasu ba namu ne shi sai na ali da kansa ya hana auren mutu'a kuma shi da kansa yana haddi mafi tsanani akan wanda ya auren mutu'a kaga kuma shi da irin abin da yanzu ake rudan mutane suke shiga shi an ci don ya shiga za a ba sa tiket na zina shine auren mutuwa حدثنا محمود بن خيران قال حدثنا سفيان ابن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام فرقوا فرقوا مسلم جاء أول متعة كان رجل متن زي كسن شيء يقدم زي زو يقدم البلدة زي زو قريب laisa lahu ha ma'rifatu bai san kowa ba bai tazawwaju mar'ata sai auri mace bi qadri ma yara annahu yuqim gurgudan lokacin da yake ganin zai zauna a gani. fa tahfadu lahu mata'ahu don ta rika kare masa kayansa kaga sai kama ɗakin haya ita za duba masa kayayyakinsa da sauransu su tuslihu lahu sai shay abu take gyara masa su hatta idza nazala har til aya sai Allah ya zo ya saukar da fadin sa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu fa innahu ghayru malulin qala ibn abbas wa kullu farjin siwa hadaini duk farjin da yake saba wa azwajin ko ma malakat aymanu fa huwa haram to wannan haramun babun ma ja fi nahyi an nikahi shigari ala wazni sigari eh babin bayanin da zo game da hani akan auren shigar shigar idan ka ji an ce shigar a shi shine ɗauke abu ɗauke abu shi ne shiga ka ɗauke abu daga kan wani to menene auren shiga wannan zai ce zan auri yarka da sharaɗin kai ma za ka aura min yarka sadaki shabas na ɗauke maka ɗauke min ne shiga ko zan aura maka yar uwata ka aura min yar uwarka da sharaɗin sadaki babu wannan shine nikahu shiga wani ko ya ce a'a ka ga tawa ɗin ta fi taka aji to ka ɗin sadakin zai kama dubu goma na zai kama dubu sha biyar saboda ka aura min aura maka ka bani cikon dubu biyar an kakare ki wani shi na wani shigar haramu ne amma ya halatta don ka aura wa wani ya halatta don wani ya auri kanwarka kai ma ya halatta ka auri kanwar shi amma in kun yi sharaɗin a'a ba zan baka ba sai za ka bani kuma sadakin shabash ta wani ya zama shigar haramun amma babu laifi ga gidan na akwai maza goma yara goma maza biyar mata biyar wancan gidan ma yara goma maza biyar mata biyar ya halatta maza biyar na gidan nan su aure mata biyar na wancan gidan kowa ya aure da daya maza biyar na gidan da aka aure matan kuma su ma su zo gidan nan su aure matan nan biyar babu ne amma kar a yi ko kowa in ya zo yanzu sai ba da sadaki wannan shi حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو طويل قال حدثنا حسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغال في الاسلام ومن انتعب نخبه فليس منه لا جلب ولا جنب ba jalab ba janab aljalab yana ɗaukan ma'ana biyu aljanab shi ma yana ɗaukan ma'ana biyu in a tsere-tsere jalab yana da ma'ana in a zakka jalab yana da ma'ana in a tsere-tsere janab yana da ma'ana in a zakka janab yana da ma'ana kenan kowane su yana da ma'ana a tsere-tsere da kuma ma'ana a zakka to ya suke idan ka ɗauki kalmar jalab a tsere-tsere shine suna tsere-tsere a da na gudu an gane ko in ana wannan tsere-tseren gudun shine kenan wannan da wannan mutane ne suke tsere-tsere sai wannan a matsayin coach na wannan sai a hau doki yana biyansa da gudu a doki kan doki ka dage ka dage ka dage ina ba ta an gane shi da kenan eh, shi wannan da yake gudu din daban a ka'ida ya sa on the mass ai kawai duk kowa ya zuga gwaninsa sai ya tsaya su yi ta gudun su su je su dawo to amma in jala jalabin suna kan gudu din sai wannan ogansa ya hau doki yana bin sa ka dage yana ta zuga shi yana ta shi da jalam eh yana ta da moral din sa yawa ma yawa yawa haka yawa to ka gane shi yawa to shi da jalam a in zaka fassara shi a babin tsere tsere in za ka fassara sanakon janab shi ma babin tsere-tsere shi ne ah, an yi jima ila farasi farasan oriyanin fai za fatara markob ta hawala ilai mutane ne za suna on the da doki amma ana kan gudu yana kan doki ɗaya yana gudu to ga wani doki yamci yana bin shi in wannan doki ya gaji sai tsalle ya fada kan wannan ya jona da shi to wannan shi da janab a bangaren tsere-tsere ka janab ya nufi jan biki ɗayan doki yana gefe ɗayan doki jalab kuma ingizawa yana bin sana ingiza shi sai mu dawo ma'anonin su ta bangaren zakka jalab a bangaren zakka shine idan aka tura mutum a matsayinsa na mai tara zakka idan ana mai tura mutum a matsayinsa na mai tara zakka ɗan kwamiti sai in ya je sai ya samu wata masallaci ko wata masoji ya zauna sai ya ba da shaida kowa ya kama zakka zakkansa masoji nan an gane ko mai zakkan awaki mai zakkan shanu mai zakka sai dai kowa ya kawo nan sai annabi ya hana kenan jalab ya sa su ɗauko su kawo sai annabi ya ce wata da sai ce ana karɓar zakkar mutane alami yayin a bakin ruwansu inda dabbobin suke shan ruwa wani hadisi sai ce ala kenan mai cire zakkar ya yi tattaki ya zo ya irga dabbobin a matsayinsa na kwamiti da kansa shi ne kenan lajalab bai dace kwamitin tara zakka ta zauna a kawata ba ta tashi ta je ta kalli dukiyar kowa ta cire don wani zai iya cirewa bai sai da ake cirewa ba sai ko in za fassara janab a wannan bangaren shine nisantarwa wani sai lokacin da aka zo za a tara da zakkan awaki tumaki din sai je aje su a daji da nisa don ya wahalar da kwamitin tara zakka shi ne lajana. kenan lajana ba a yadda mai tara zakar ya zauna ce kowa ya kawo ba lajanab ba a yadda kowa da za a taro zakar su din su kai ta da nisa don su wahalar da mai tarawa wala shigar fil islam babu auren shigar a musulunci shine auren kakara canji ya ba da tasa wance ya ba shi nasa sai zanto babu sadaki babu wamanin ta abanin hubatan wanda ya kwace da karfi ya ga wasu da abu ya yi musu kwacen karfi falaisa minna ya tare da mu na'am haddathana isabun musa al-ansari qala dathana ma'an qala dathana mali annabi an ibn umar anna nabiyana ha an shighari قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند آمة أهل Ilmi, لا يرون نكاح الشغاري الشغاري ba su ganin halaccin wannan aure. wa shigar an zawuja rajul ibnatahu mutum ya aurar da yarsa ala an zawuja hul akhar akan wace ya aurar masa ibnatahu yarsa aw ukhtahu ko yar uwarsa wala sadaqa bainahuma babu sadaki tsakanin su wa qala ba'du ahli al-ilmi nikahu shigari masu sashi ma buta ilimi suka ce auren shigari lalatacce ne wala yahillu bi halata wa in ju ila sadaka? sadaqa ko da an sanya musu sadaki وهو قول الشافعي وانا شنو مغنى امام الشافعي واحمد واسحاق وروي عن عطاء بن ابي رباح انه قال عطاء كو يتي يقران على نكاحهما in sai auren shigar auren bai ba amma ana iya tabbatar da su akan auren wa yaj'al lahum sadaqul mithl wace ce a aza mata sadakin da ya dace da ita mijin ta biya shikenan sai auren ya zanto ya miƙe wa huwa qawlu ahli al-kufa wannan shine maganar mutanen kufa babun ma ja'a babin bayanin da ya zo latun kahul mar'atu ala ammatiha ba a auren mace a haɗa ta da gwaggwanta yar mahaifiyarta yar mahaifinta ko kawar mahaifinta a matsayin su zaman kishiya wala ala khalata ko a haɗa ta da innarta kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن ابي حريص عن اكرمه عن ابن عباس ان النبي نهى ان تزوج المراه على امتها يا هنا اورو mace a hada ta da yar uwar babanta aw ala khalatiha ko da innarta wa abu haris ismu abdullahi bin husaini wato akwai irin auren da ɗaiɗaikunsu an halatta amma haɗa su duka biyu lokaci ɗaya wannan bai halatta ba yanzu ya halatta mutum ya auri ya in sun rabu ko ta rasu ya auri kanwa ya halatta ya auri kanwa in sun rabu ko ta rasu ya auri yarta ina fata an gane amma bai halatta ya haɗa su lokaci ɗaya ba to ya halatta ya auri mace in ta rasu ko sun rabu ya auri innarta ina fata an gane ko gwaggwanta amma ya hada su biyu lokaci ne bai halatta ba wannan yadda bai halatta mutum ya hada ya da kanwa ko ya da innata ko da gwaggwanta a lokaci ɗaya a aure ba haka bai halatta ya hada su a lokaci ɗaya mai da su sadaka a matsayin kuyanginsa da yake ɗauke sha'awa da su ba sai dai ɗaya dabar ɗaya حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا داود بن أبي هند قال حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على أمتها أو الأمة أمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنتها بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ba za a auro karama a hada da babbar ba ba za a auro babbar a hada da karamar ba ba za a auro yar a hada ta da innarta ba innar tana uwar gida yar tana amarya ko ba za a yi aka haka ba auro yar tana amarya a auro innarta tana uwar gida ba قال أبو يسوع حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث عن صحيح والعمل على هذا عند أمة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنا لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وأمتها أو خالتها فإنك امرأة على أمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاه الأخرى منها مفسوه وبه يقول أمة أهل العلم ya aure ɗaya ya haɗa da ɗaya to na ƙarshen auren bai ɗauru ba lalatacce ne wannan ke babu waɗanda suka halatta irin wannan auren sai khawarij su khawarij sun zaɓar wa kansu suna iya haɗa ƴan uwa mata biyu an gane ko wasu kuma suka ce a akwai khawarijan da suka yarda da ƙur'ani, amma ba su yarda da hadisi ba to su ba su auren ya da kanwa su hada tunda qur'ani ke an tajma ubayna al-ukhtayn illa ma qassala amma tunda ba su aiki da hadisi kaga wanda ba su aiki da hadisi su ma sunan su khawarij ba su aiki da hadisi kamar tasbina da sauransu to su a qur'ani suna ganin babu inda aka ce an hana mace ta aure an hana mutum ya aure mace da innarta sai su su ya halatta sai auri mace ya haɗu da kanwar mamata ya aura tana kishiya da kanwar <laughs> mamata ko tana kishiya da kanwar babanta don su suna ga aya bai hana ba hadisi ne ya hana alhali duk abin da hadisi ya hana tamkar aya ce ta hana babu ma ja fi sharɗi inda ugdatan nikahi ugdatin nikahi bayan bayanin da ya zo game da sharaɗi yayin ƙulla aure wannan ana tsanin me kake a can ne بعدين littafi a cikin a wayar saboda aka zo حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر أن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله ليزني أبي الخير عن أقبة بن عامر الجحني قال قال إن حق الشروط للي ما في شنشنت شرعي da ya fi cancantar an yi fa biha a cika ta masta halaltu bihi furuj abin ko za ku halatta farji da shi nan, me annabi yake nufi ma'ana za ga idan aka zo aure za ga wasu ana ta kafa sharuɗa a ba zai maka kishiya ba a za su zo na abuja ne za su yi kaza ne za su yi kaza ne sai aka ce sharaɗin da in an yi aure wanda wajibi a cika shine sharaɗin da zai halatta mata farji sai halatta masa shine kinan sadaki in ka yarda ka alƙawari sadakin miliyan ɗaya to fa sai ka nemo eh, kai kai za ka nemo ya yi aure to wannan lalle lalle ne a cika malamai suka ce har yanzu ba wai sai sadaki ba masu halattun bihil furuj abu ne ke nufi mafi sharaɗin da ya fi ƙarfi a cika shi shine sharaɗin da in babu shi auren ba zai samu ta goma shi ba kamar ya shafi sadakinta ya shafi ka ciyar da ita ka tufatar da ita ka duba lafiyarta ko ba gaba da ire-iren wayannan su suka fi zama wajibi ko ma ba kama masu a sharaɗe ba dole ka cika an gane ku duba eh, eh, addininta tarbiyyanta da ita kyakkyawar zamantakewa to wannan shine sharaɗin da ya fi dacewa kenan duk sharaɗin da zai ƙara wa zama auren kargo to wajibi na cika imamu na wace ce imamu shafi ya ce yawancin malamai sun ce wannan sharaɗin yana nuna wannan yana nuna duk abin da in babu shi babu aure shi ne yake nufi kuma babban sharaɗi ya sa mata wurin kwanciya ya sa mata abincin da za ta ci da sauransu an gane ko a bangaren mace kuma babban sharaɗin aure gare ta kar ta fita sai da izininsa ban da yawo kar ta sarrafa dukiyarsa sai da izininsa kada ta ta abinci kada ta yi wasa da abinci kada ta yi sakaci da tarbiyyar yara to kaga wa'annan abubuwan su ya dace an gane ko kun ga ita mata kiyaye wani shi ma kiyaye adalci da sauransu amma duk sharaɗin da na batsa ne ba dole ba ne duk sharaɗin da na wasa ba da biyu Eh, ya aure ta da sharaɗin kowane shekara zai mata birthday kai mana shirme <laughs> sai ya sanu a kan sharaɗin ya eh, to maka ibada ne dole ci ga ai wani alkawari ne <laughs> to ashe ba wasa ba ne neman ilimi ne eh neman ilimi ne eh, eh. ya amsa eh to sai aura da sharadin sai ba ta yi eh. ai bai zaba sai in abin da ya sharadin dama shirme ne eh a za ta riga za ta yi cocktail party ko ba ka ba za a yi kaza a in ya aure ta ba zai mata kishiya ba wannan an ce sa hannu ma ya sa hannu biyu ma amma iya auren ma ya kishiyar sannan kuma suka ce eh, imam tsaibi ya ce eh, shi yasa wasu suke ganin idan ya aure ta sai aka yi masa sharaɗi misali ko shi wannan sharaɗi za zamu je kan shi wal Amadu ala hada inda ba da ali ilmi min ashabi nabi minhum umar bin khattab qala sai na umar ce idza tazawaja rajulun imra'a idan mutum ya aure mace wa sharada laha ya yukhrija min misriha da sharadin ba za ba zai bar garin da ita ba ya aure ta biyu da sharadin fa ba zai bar biyu da ita ba fa laysa lahu an yukhrija sai na umar ya ce to bi halatta ya fitar da ita a wannan garin ba in sun yi akan ya aure ta da sharadin ba zai bar gari kaza da ita ba to wannan ba zai bari da ita ba wa qawlu ba'd ahli al-ilmi wa bihi yaqulu shafi wa ahmad wa ishaq sa'idu dan mansur ya samu cewa ta hanyar ismail bin ubaidillahi shine ibn abil muhajir daga abdurrahman bin ganim abdurrahman dan ganim yace yana tare da sayyidina umar suna zaune gwiwar sai na taba gwiwar sai na umar sai wani mutum ya zo ce ya amiral mumini na auri wannan matar sai na mada sharaɗi za ta zauna a inda take ba za mu taba ba zan taba ɗauke ta daga nan ba to yanzu ina so mu bar nan ya kace sai sai na umar yace almu'minuna ala shurudi mu'mina suna kan sharadin su bai halaka ka dauke da kai ta ko ina ba kan da kai da sharadin anan zaka aje ko ba haka ba to shirye kenan ka aure da sunan a ƙauye kawai za a zauna ba za ku zo birni ba to ba za ka dauke ta ka aure da da suna a birni za ku zauna ba za ku kai da ƙauye ta zauna ba wannan dole ka cika sharadin a nan kuma kun ga shi nan fatawar umar a nan wanda imam bukhari ya kawo a takaicen mu'allak to kuma an sake samu wata fatawa daga sai na umar wanda yake cin karo da wannan ibn wahab ya samu da madogaro mai kyau daga ubay ibn sibak wani mutum ya auri wata mace ya mata sharaɗin ba zai fitar da ita daga gidan da take ba sai suka kawo ƙara wajen sai umar sai sai umar wani ya zai kaura sai ta yi mun alkawari ba za mu bar wannan wurin ba sai sai na umar ya ce almar'atu ma'a zawjiha mace duk inda mijinta zai shiga tare za su ci kaga can sai na umar ya ce a cika sharaɗin don kuwa yace mace tana tare da mijinta to kaga yadda abu ubaida yace akwai bai baina hadin ruwayat akwai cin karo tsakanin ruwayoyin shi yasa amr bin as cikin tabi'ai da dawud da abu shasa ko shi ne maganar imamul auza'i su sun tafi akan farko in an cika an yi ba za a je wani wurin ba ba za a je ba wasu kuma suka ce za a je to amma magana mafi inganci duk sharadin da kai a yayin aure in na addini na cika shi wajibi ne dole da tilas ko da an ce maka za ka ce yadda ita za ka ci fatar da ita kace na yi alkawari ko ba a yi ba damu wajibin ka sannan kuwa sharaɗin da kuma na rayuwa wanda ba shirme ba ne ba sabon Allah ba kai alkawari shi ma inda hali lalle lalle ka cika an gane ko lalle lalle ka cika don annabi ya yi wani surkensa ya ce ya mun ya mun alkawarin akan yata kuma ya cika in sharaɗi ne kuma na sharholi ya ce na sabon Allah ne ya ci karo da addini a za a aura maka ita ba za ka yi mata kishiya ba malamai suka ce irin wannan alkawarin ma karya shi shine sunna eh barin sa a ce yawwa wannan kenan in ya ci karo da abuna shi yasa ga wata ruwaya a gaba qala abu isa haka zara babun ma ja ban bayanin da yazo fi rajul yuslimu wa inda ko ashrun niswa ga wani barde ya musulunta matansa goma ka ga mazaki sun kaza a ce musu fanki ma da bala kuma da sa duka za ta da su ne sun zo mun musulunci ma matan su goma don ku sani jama'a kada mata su rika jin haushi su ce musulunci ake aure mata hudu kin ga wata wani ma ya zo musulunci da mata goma <laughs> musulunci zai rage zai musu gyaran fuska حدثنا احنا قال حدثنا عبد عن سعيد بن ابي عروبه اما عمر عن الزهري عن صالح بن عبد الله عن ابن عمر ان خيلان بن سلمه الثقفي ghaila dan salama at-takafi aslama ya musulunta walahu ashru niswa shi yana da tilka ashratun kamila ya musulunta mata ta goma cicib in kana ga dara kai ma laruna kan ya hudu ne sai eh, mai uku ne sai ka shiga gidansa sau uku sa da gidanka tsoma a gidansa sau uku har da canji daya <laughs> eh, eh, in ka yi mala da mu ne kaga gidansa ya naka naka goma to kaga haka aka yi matan goma aha ana ghailan bin sana asaka fi aslan walau ashrun niswa fil jahiliya a jahiliya fa aslamna ma'ahu ka dubi abu mamaki wa ra'aita na sai da hulula fi dinillahi <laughs> ina wasu musulunta hudu su musulunta da ya musulunta dukkan suka musulunta suka zama sha ɗaya to yanzu wannan za su zo wajen yan wata awonu kenan to su ma laruna in wani ya zo ya musulunta matansa mai yanzu ya za a yi ne to ya zama zaɓe kenan to za mu duba to da ya musulunta kafin ya je sai ko ce to ya je ya zaɓa suna hanyar zuwa ya zaɓa sai rasu to yanzu ya eh, suwa da takaba suwa da gado dukkan za su yi takaba wanda za su yi gado lalle wani gado yanzu to zan zo zan zo na insha Allah shi ne kenan da suka musulunta fa amara hun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umuce sa an yi ta khayyara arba'a min hun ya zabi hudu eh, kafin dai mu je in batun gado ya zabi hudu an gane ko shi kenan sai je zabi hudu a cikinsu. su to anan abin da ya bayyana na ɗaya ya nuna mana auren kafirai ya inganta auren kafirai ya inganta in sun musulunta ba a cewa sai an sake welcome back na auren kaga yanzu ya auri mata goma a jahiliya da irin su na kafirci da kafirai da ya musulunta annabi ya ce ka zaɓi hudu a ƙara ɗaura muku aure da su na musulunci ba ashe in an musulunta aure ya musulunta saboda haka sai aka ce ya zaɓi hudu kuma in ya zaɓi hudu ɗin ba sai an sake sabon aure ba saboda haka wata ta musulunta da mijinta auren a coci aka yi masha Allah ba sai an ji a ƙara wani a masallaci ba saboda haka wani ya nuna auren wani da suke ba musulmai ba su ma kar ka zo ka ce a ya can ko auren ku ai ba irin na musulunci ba zina ne a'a tsarin su da suka bi suka yi aure su za ce matar wane za ce mijin wacce an gane ku za ce matar paul matar paul za ce mijin rubeka wa alfa ya sangi da hana galba don Allah ya kawo ire-iren wani hadisi ya kawo saboda haka aurensa ya tabbata to shi kenan sai a ce masa ya zaɓi hudu sai ce na zaɓi wacce da wacce da wacce da wacce an gane ku shi kenan sauran matan fa sai su tafi ba saki zai ba yana zaɓen hudu ɗaya, biyu uku hudu shidan kawai aurensu ya mutu kawai sai su kama gabansu don fasahi aka yi ɓata aure aka yi ba saki aka yi ba don ba bulo ɗaɗɗai za a cire ba muhammad ya ka cikin mawaƙa nasa da wannan muka ɗauka cewa zai zaɓi hudu a cikinsu kowace ya so sai ya rabu da sauran amma abu hanifa shi ya zo da maganar shi daban shi abu hanifa ya ce sai a duba ya auri mata goma misali wace shi ya fara aurensa ne daga 2001 ya auri na daya 2002 na biyu 2003 na uku kowane shekara ɗaya 2010 ya zama to auren da ya a 2001 da 2002 da 2003 da 2004 mata hudun farkon auren ya yi amma daga 2005 zuwa 10 shida na san wanda ya auro daga baya su ne za a zaftare su ba zaɓi ba da kuma bayan da magana abu hanifa da kuma magana ibrahimu na nakari to jama'a kowanne kuwa zaɓa don me don me to da ra'ayin kuke yi kenan zaɓen shi ya fi don me don shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kuma su abuwa ne ba ne su ibrahimu na kai yan ta annabi yana magana su kuma su wawo ne <laughs> to tun da annabi ya mu sai zaɓi hudu a ciki shi kenan sai abin ya tafi akan zaɓi don shi laƙiya ta bi wujudin nas ko da ukulla kauli inda kauli muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya zaɓi hudu zaɓinsa in ya zo ya ɗebo na ƙarshe ƙarshe ma da ya aura don su fi ƙarancin shekaru in ya zo a na farko farko don shekarunsu ya fi sun mallaki hankalin kansu in sun zo ma na tsakiya wata wasu ɗau hafin isha'i <laughs> ko ba haka ba to in sun kuma ya ɗeba ta nan ya ɗeba ta nan wannan shi ne ibn majah ka sunan hadisi na dubu da ɗari tara da hamsin da uku Ahmad a Musnad hadisi na takwas, Ibn Ibban a hadisi na 4456 Al-Hakim hadisi na 2780 Bayhaqi a Sunan al-Kubra hadisi na uku. qala Abu Isa to shi fa gaila din fa bai tsaya nan ba za ku ji shi har yanzu ya sake ɓaro wani tsirkacin قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن صالح عن أبيه وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ وصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال قدرت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة غيلان بن سلمة أسلم يا مسلمتا وإن مراجع إذا نفد آية ينزو شين نا حديث إذا نكي كرنتو وينزو نا ابن majah da ahmad muslim ahmad da ibn ibn da hakim da bayhaqi a cikin al ghailan ya musulunta wa inda ashiru niswa yana da mata goma qala muhammad wa inna ma hadithu an ana bi ana rajulan min saqif shi can ko ya zo wani mutum daga saqif to ka ghaila shi ma daga saqif nisa'ahu ya saki matansa an gane ko wani mutum daga saqif in ma da ya auri mata hudu annabi ya ce ya rage ko wani a ya saki matansa to shi in ma ilan ne bayan ya yi aure an ce zaɓi hudu to fa da ya rashin lafiya yana gaba zai tashi ba sai saki matan duka hudu kamar yadda ɗazun kuka karanta an motsa na malik bayan la'asar ɗin nan a karatun mirna abdurrahman ibn auf matarsa yana lafiya sai ta matsu ya sake ta sai ce to ki bari sai kin jini kin tsarki sai ya sake ki da ta yi jini sai tsarki to ya shiga jinyar ajali sai ta ce na gama sake ni sai sake ta sai ya rasu a wannan jinyar ta ma gama idda sai na usman ya kira ta ya raba gado da ita don idan namiji ya saki matarsa a jinyar da ya rasu za ta ci gado ko da ta gama idda haka imam malika a motsa hadisin abdurrahman ibn auf kuma ya kawo sahabin da yake da mata biyu ɗayan yar banu hashim ce yar makka ɗayan kuma yar ba ya ce yar madina to sai ya zanto shi wannan sai ya saki matarsa yar banu hashim nan. kuma ba shi da lafiya lokacin sai jinya ta gama idda da dadewa sai ya zo ya rasu ah sorry da ya sake ta tana shayarwa kaza kuma mata da suna shayarwa jini baya zuwa sai ta yi shekara tana shayarwa jini bai zo ba ka idda bai kare ba sai ya rasu sai ta zo ta ce fa ni fa har yanzu ban yi jini ba ban gama iddarsa ba sai sai na usman ya ce a raba gado da ita sai matarsa ba an sariya ta fara surutu wa sai na usman tana aibanta shi kai kawai ka je sakakkiyar mata kawai ka zo don ni ba dan kabilar ku bane kaza kaza kawai ka zo don ta rage min gado ta ci gado sai sai na usman ya ce to in za ki surutu ki yi da dan uwanki sai na ali bin abi talib ba faminin ku bane shi to shi ya ba mu wannan fatawar muka yanki. imam mali ya kawo cikin muwatta to kaga shi wannan mutumin ba sa kafin yana cikin rashin lafiyar ajali sai saki matarsa duka hudu faƙa lahu umar a zamanin sai na umar sai na umar ya ce laturaji annan nisa aka ka dawo da auren matan na haka nan aula arjuman na kabraka ko kuma in ka mutu in yi wa kabarin ka mu kama rujima kabru abi rigal kamar yadda aka yi wa kabarin abi rigal mu to a nan abinda za ka duba a nan wannan mutum ɗan ba ta kafe wasu ka ce fil shi ghailan ɗin ne kun ga ya musulunta yana da mata goma aka ce zaɓi hudu ya zaɓi hudu zamanin sai na umar kuna ji sai rana ɗaya da ya rashin lafiya rana ɗaya kai ba ma kawo rashin lafiya nan ba rana ɗaya sai saki matan duka hudu sai raba yara sa gado bai mutu ba fa jama'a sai saki matan kaf ya raba sa gado to da ya ka sai labari ya kai wa sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya ce ina zaton shedan ne ya sato maka labarin za ka mutu da ya ji mala'iku suna hira sai zai kwarmato maka shi yasa ka watsar da matanka ka raba gado wa 'ya'yanka to na rantse da Allah ka dawo da matan kuma ka janye gado da ka raba yaran ka ka dawo da su ko kuma yanzu in sa a karka don ka yi mutuwar gaske ina ba an gane sannan kuma a raba gadon wa matanka da 'ya'yanka sa'annan kuma zai umarni a jefe a yi ta jifan kabarinka yadda aka jefe kabarin abu rigal imamu ahmad ya ka a musnad hadisu na 4631 ibn hibban hadisu na 4456 to a a to wane ne ko abu rigal ko to ya an ce a jefe kabarin gailan kamar yadda aka jefe kabarin abu rigal to waye abu a abu in ka dubi sunan abi dawud da dala'ilun nubuwa an samu daga ibn umar ya ce na ji manzo allah yana cewa Eh, ibn umar ya ce mun fita tare da manzo Allah wata rana muka wuce zuwa ɗa'ifa muka wuce a wajen wani kabari sai annabi ya ce wannan kabarin abu rigal ne ma'ana kabarin abu rigal idan ka baro maka za ka tafi ɗa'ifa annabi ya nuna ibn umar ya ce ga kabarin abu rigal duk da aka wannan bai warkar da mu ba mun ji ga kabarin abu rigal amma ba mu ji me shi aka je mai sa ba har ake yi wa gailan <laughs> kwatance shi ma za a je mai kabarin sai da aka je mai kabarin abu rikal ba to nan abu sakif shi abu rigal sunansa abu sakif ya kasance daga samudawa ne ya akwai laifin da yi ne shine amma lokacin yana cikin harami sai ba a yarda a hallakar da shi a cikin haramin ba ana ta tunkuɗa shi yana fita daidai inda annabi ya nuna kabarinsa sai bala'i ya faɗa kan shi sai ya mutu a wurin sai aka binne shi jawhari kuma ya ce kana dillila lil habashi yana tawajahu ila makka mata fi tariqi ghayra mu'taddin bihi shine jagoran mahajjata a habasha in za su zo makka lokacin da suke zuwa makka a in ba ku gane wannan ba ai sarkin habasha ya yi yunkurin rusa mai ka'aba kafin shi ne abraha kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halakar da shi to shi abu rigal din su ba san hanyar makkan ba shi yake nuna musu hanya yake jagora don su kai wa ka'aba farmaki shi ne sai Allah ya halaka da shi shi yasa kabarin sa ma sai ake cewa shaydanin kabari ne jifan sa ma mutanen kirki suke an sai a daga jifan kabarin da dutse ana tsine shi. an gane ko to kaga don haka sai na umar yayi kwatancen wanda don yana cikin jinya yana haushin matarsa su ci gadansa ya saki matarsa tirancinsa da rashin imaninsa ya kai abu rigal ya zama wani shaidanin da ma ya dace an binne shi a riga jifan gabarin da dutse yana tsine shi hakan nan wanda ya raba gadansa kafin ya mutu shi abin da ke nufi a nan babu ma za fi rajul yuslimu inda hu ukhtani babu bayani da yazo mutum ne zai ya musulunta yana auren yan uwa mata biyu ko za musulunce ba hada ya da kanwa lokaci da ya zo ya musulunta matansa biyu bi ya da kanwa ce uba daya ko uwa daya ko duka daya حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن أبي وهب الجيشاني أنا سمع ابن فيروز الديلمي ياجي ابن فيروز ad shi ne fairuz ad-dailami yana daga cikin mutanen faris a sana'a kuma ya kasance cikin waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta kuma shi ya kashe wani mai da'awar annabta mai suna ansi wanda ya da'awar annabta a yaman to shi ya kashe shi lokacin ma manzo Allah yana rashin lafiyar ajali sallallahu alaihi wasallam aka zo aka yi masa albishir lokacin yana kwance ba shi da lafiya shi eh, fairuz ibn fairuz shi fairuz ya zo ya rasu shi fairuz ad-dailami a zamanin khalifancin na usman Yau su ana bihi qala fairuz dailami ya ce, a taitu na zo da ne fa qultu ya rasulullah sai ce ya manzo Allah ni asulamtu na musulunta wata a ce a ƙarƙashi na ina auren ashirar nisuwa mata nawa goma wata ce ta uktani ina auren yan uwa mata biyu ya da ƙanwa fa qala na bai wasallam ikhtar ayyato ma shi ta ka zaɓi kowace ce ka so kaga wannan shi ma idan mutum ya musulunta yana da mata biyu da ba a hada su ƙarƙashin igiya ɗaya. kawai yana da tare da ya da ƙanwa sai a ce ya zaɓi ɗaya? yadda mai mata sama da hudu za ce zaɓi hudu wanda shi ne mazabin shafi da malik da ahmad zai zaɓi ɗaya sai dai ko wacce ya aura a farko zai zaɓa ko wacce ya aura na biyu amma abu hanifa ya ce zai ɗauki na farko ya bar ta ƙarshe amma ya saba wa hadisi jama'a shi annabi ya ce a zaɓa bai ce a ɗau na farko a bar na biyu ba tunda annabi su ikhtar ayyatu ma ka zaɓi kowace ka so حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني عن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت وتاتي اختاني قال اختر ايتهما شئت ayyatahuma shida babu ma ja fi rajul yashtari jariya babu mutune bayanin da yazo mutune sai baiwa wa hiya hamilun tana da ciki حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ربيعه بن سليم عن بصر بن عبيد الله عن رويفي بن ثابت عن النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر وان ايمان ده الله درانن قرشه فلا يسقي ماءه kada ya shayar da ruwansa wala da ghairihi dan waninsa saboda haka mutum ba zai mallaki baiwa ci gaba da kusantar da tana da juna biyu ba haka ba zai auri mace tana da bata yi idda ba ko tana da juna biyu na wani shine bata yi idda ba wannan bai halatta ba sai ta haife قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه أروي في بن ثابت والأمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطاعها حتى تضعها bai halatta mutum ya sayi baiwa tana da juna biyu ya ci gaba da kusantarta har ta haifa masa ba babun ma ja fi rajul yasbil ama babin bayanin da zo mutum ya kama baiwa wala hazojin tana da miji hal ya illu lahu an tsaya ya halatta ya aure ta حدثنا احمد بن مني قال حدثنا هشام قال حدثنا عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري قال ابو سعيد الخدري اصبنا يوم اوداس ya same mu ranar yakin audas yau audas ranar yakin audas sunan wuri ne gaba da eh, in kabaro makka manzo Allah ya taba yaki a wurin sallallahu alaihi wasallam wala hunna azwajun fi qaumihinna ku yangin nan suna da mazaje a su. fa zakaru zalika li rasulillahi fa nazala sai suka ambata annabi ya manzo Allah sun halatta gare mu sai Allah ya sauka da wal musanatu minan nisa Allah ya haramtar muku kusanta mata na aure daga mata illa ma malakar aymanukum sai dai abinda hannayenku na dama ya mallaka babun ma ja fi karahiyati bahalil baqi ban ban da zo karahiya na haramci yake nufi haramcin ladan karuwa حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن bin شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى عن ثمن الكلب النبي أهنا تشكد كريه ومهر البغي دلالا كاروا وخلوان الكاهن da kyautar boka wani hadisi ya nuna mana haramcin sayar da kare wannan hadisin kuma ya inganta kuma bai nuna bambanci ba wannan hadisin bukhari da muslim bai nuna bambancin karen farauta ko karen da ba na farauta ba karen gadi ko ba na gadi ba saboda haka kamar ya nuna bai halatta mutum ya sayi kare ba ko ya sayar da kare ba ko da zai sayar ga mai farauta ko ga mai son mallakarsa shine maganar jamhurin ulama cewa in kana da karen farauta ko abu nan to in ka tashi rabu kana da lalurar da ka saya in za ka yi farauta da ita amma sayarwa sai da ka kyauta ko ka bar ta ta yi gaba amma ka sayar kuma wannan hadisi yana nuna bai halatta ka ci kuɗin kare ba wannan shi da magana jamhurul ulama yawanci malamai amma abu hanifa ya ce eh, ya halatta haka za da ha'i suka ce ya halatta sayar da karen farauta amma banda su bai halatta a sayar ba don sun kafa hujja da hadisin da manzo ya zo yake cewa na harasu an samanil kalbi illa kalba saidin ruwayan nasa'i annabi ya hana a sayar da kare amma karen farauta ya halatta a sayar amma hadisin an suka a kai ingancinsa sannan kuma hadisin ya hana a ci lada karuwa ya san wannan sana'a ta karuwa ce karuwanci ne kadai kuma gaban ka wani ta ga kuɗin kwanin gidanki sai ta ce ga za a ciki kai sai maka kyauta ba wai ladan wani aikin ka ne ta biya ka na kodago ba, to bai halatta ka ci ba haka wannan boka ne banda bokanci baya wani sana'a sai wani ta ga kuɗin dubanka sai shi ma ya dube ka da kuɗin duba to bai dace ka dubi kuɗin duba da ya dube ka da shi ba babun ma ja Allah ya khduba rajul ala khidbati akhihi bayanin da ya zo wani ba zai nemi aure akan neman auren ɗan uwansa ba حدثنا عمرو بن مني وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به النبي وقال أما قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه كذا متي شنكي أكن شنكين أن وانسا ولا يخطب كذا ينمي أوري على خدمة أخيه أكن نما أوري أن وانسا amma in yana nema ne magana bai kan kama an ba shi ba to kana iya takara da shi in ya kan kama manya sun je to bai halatta wani ya shigo ba akwai hadisin da yace sai in ya baka izini to in ya baka izini kuna iya takara jama'a <coughs> eh ko da magana ta yi karfi ya eh in dai manya sun shiga an ce an bashi amma a irin ya zo wurin tuyanta ya gaishe da ya kaza <laughs> an gane ko suna ta kayan su babanta yo awa dan takara ga wani yana neman aure ya tura manya a gidansu yarinya an bashi sai kai wasu mana ka zo kana rafake rafake sai ka kana so ne to ni da an bani izini a gidansu an tantance ni amma babu laifi na baka izini mu ci gaba da takara eh, don na eh, yace don ya saba buge shi zaka yi to ne in ta canza ra'ayi ma ya baka na zo zaka tunkuɗe shi ko eh don na san kana ɗaukar wanka sosai da manya-manyan wanduna wanda yake nuna kai karfa ne na'am sannan kuma قال مالك بن انس انما معنى كراهيه ان يخطب الرجل على خدمه اخيه اذا خطب الرجل المراه اذا نمت يعني من ماتر فرض بيتي ya شيء فليس لهذا ان يخطب على خدمته تو على تو ne zai nema ba amma kai bata so ka ba kai na ce ne da kai ka zo ma sai a ce tana aiki ko ta fita mata watsa maka ruwa ko ba za ta tafi ba sai wani ya zo yana rabike rabike shi ba ya zo nema sai ka kai ba ga ji annabi ce kada wani ya nemi aure a a ka ji sai in an amince ne yanzu ka kai ba a karbe ka ba eh ba a karbe ka ba kana nan kana takara ne وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا إذا خطب الرجل المرأة فرضي بإنت يرددش وركن إلى تكركة زوا غريش فليس لأنا أن يخطب على خطبة أما كيف تردد كيف ba ما mai kana son yayan ta sa ta dole ko babanta fa amma qabla an ya'lama ridaha aw rukunaha ilay fala ba sa yahdu amma kafin ya gane ta karkata sai daga baya gane ta karkata sai ya ribafta wannan babu laifi wal hujjatu fi zalika jama'a hujjar da ya nuna ana iya takara fa kan aure hadisin fadima binti Qais hadisin fadima yar Qais da zuna karanta wannan hadisi a mirna a babin in ka saki mace saki na uku ba wajibi bane don tana ita ka ciyar da ita ka tufatar da ita ka bata wurin kwana muddin bata da ciki to Fatima bintu Qais haka aka yi mijinta ya rasu ya sake ta baya gari sai tura mata wasu acca ta ci sai ta raina ta ce yi kaɗan sai waliyin mijin sai ta a ah, wanda ba taimaka miki muka wakili mijin taimaka miki muka ba yana saki a kai uku ba ciki ne ba ba ki wurin kwanciya ba baya wuyar da ba ki ci da shi ta je ta ga annabi sai annabi ce kwarai kuwa sai annabi ce ta bar gidan ta zo ta yi idda gidan ah, ummu wacece to tsohuwa ta ce annabi ta kai sabai goraye yana shiga gida kar wani ya sa ido ba ta gama idda ba sai ya ce ta da gidan abdullahi ibn umm maktum wacce in ta gama idda ta zo ta gaya mishi da ta gama idda tana zuwa wajen annabi ta ce akwai yan takara biyu don ka san ana iya takara ta ce ya manzo fa zakalla wa anna aba jahmi ibn huzaifa aba jahmi dan huzaifa yana cikin masu takara da kuma wa muawiya bin abi sufyan da muawiya dan abi sufyan ha suna neman ta da aure fa qala sai annabi ya fara sharha amma abu amma abu farajin fa rajulun la yarfa'u asahu an nisa mutune baya dage sandansa daga kan mata kau kau eh kamar fulani yake <laughs> sandansa kai duka yake yi an gane ko to kaga ne ta an nisa an akwai wanda kuma suka ce abu da ke nufi a mutum ne jarababbe ya sassauta sassautawa mata wasu wasu ka kawo na uku mutum ne mai yawan bulaguro busy man ne ba zama a wuri daya Sai idan mutum yana tafiya da sandar yana kaga yana kafa ta kasa ai yawo ne na unguwa amma da zaran kaga ya daga sandar ya sa kafada za a yi ne Mista bizi ne ko Mugus ne ko jarababbe ne <laughs> ko ma muawiya ma muawiya fa su'ulu tukururu ne la mala lahu ba shi da abun hannu eh, ba jari ba wuri ba sana'a ko to masha Allah eh, ba shi da abuna abuna zai iya rike gida walakin an ankihi usama sai dai ki aure usama فمعنى هذا الحديث عندنا والله انا انا فاطمه لم تخبره برضاها بواحد منهما kage yanzu ta zo ta ga annabi tana da manema biyu ko sai annabi ya kana na uku ya ke aure usama dan sai to kaga anan fatima bata bawa annabi labarin bi rida hajji wa min wa gashi na a cikin dudun ga wanda ta zaba ba tana kirga su akan manema sai annabi ya kana na uku kuma ya ci ƙuri'a an gane ko saboda haka idan wata ta zo ta ce to ni faga nan wayana suka yi nema na ko ba gaba akwai labazi akwai mai kudin ɓoye akwai mai suna tikau Eh, mai suna na kenan ko ba gaba akwai wanda sai aka yi irga shi kenan kare yanzu tana ba da labari sai ka ce to ki aure banko ne mana yana da kokarin zuwa gona <laughs> to ya duka a takara ake ba ta nuna takar kasa ba wai sai ga wanda nake so to in mutumin girgire sai kar a abu ko ku kan ina ma ki aure ma wani mana ba yana da uku ba sai a rufe hudu da ke mai sayar da kayan ya kuwa gaje gaje za ci a gidan kaga ya kuwa yana ƙara jini ma da mu <laughs> wani kenan saboda haka ka gabata ayyana ga wanda tafi karkata gare shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta auri eh, Usama bin Zaid wala akhbaratu da ta ba da labari ga wanda ta fi karkata lam yushir alaiha ba zai mata isara ba bi ghairi allazi zakarta wanda ba shi ta ba ba zai ba حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني أبو بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس هو قاعد حديث ما na rigima da aka yi samu tsakanin fatima bintu qais lokacin da aka sake ta abubakar ibn abil jam ya ce na shiga ni da abu salama wajen Abdulrahman ya ce na shiga ni abubakar dan abil jam da abu salama bin abdurrahman mun shiga wajen fatimata binti qaisin fatimata yar qaisin ba quraishi ya ce yar uwar dahab tana cikin muhajirai na farko mijinta ya sake ta baya gari amma an zo yanzu a tambayi fatawa don an zo a tambaye ta shin idan mutum ya saki matarsa saki daban-daban uku dole ce da ita ya bata wurin zama fa'adatha na sai ta bamu labari anna zawjaha ha salasan mijinta ya sake ta saki na uku arwayar muslim ya sake ta daban-daban saki na uku na ukun ya tura takardan sakin baya gari sai ta ce da mijinta ya tura mata saki walan yadda Allah ya sutura wala nafaka bai sanya mata wurin zama da abinci ba me ake nufi dama gidan haya ne yana sakin da sai bai tura kuɗin hayar ba kala ta ce wa wadu ali ashratu akfiza sai ya aje min ashratu akfizatin ashra kowa ya sani goma akfiza mudu ya bar min mudu goma suna da irin mudunsu inda ibn amin lahu a wajen baffansa hamsata sha'irin wa hamsata bur sha'ir mudu biyar bur mudu biyar qala ta ce fa ataitu rasulullah sai zo da annabi nace ga abin da fa bani bani baban kirki ba fa zakartu zalika lahu qala qala sai ta ce fa qala ta annabi ce sadaka yayi gaskiya ba wajibi bane ya baki wurin zama ya baki abinci tunda sakin yanzu ya kai uku sanin ko baki da ciki fa ni sai annabi ya wuce an atar da fi baiti ummi sharif shine matar da nake tuna sunan ta ta yi idda a gidan ummi sharif kuma qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta mun inna baita ummi sharikin baitun yaghshahu muhajiruna. gidan ummi sharif muhajirai suna yawan shiga gidan don mace ce tsohuwa muhajirai suna shiga tana musu alkhairi tana ba su abinci tana kulawa da su to idan aka ce ko da yake zo na hijabi an takura ki ko ba haka ba sannan kuma in an ce kuma ki zo na ba hijabi an saba Allah tunda sahabban suna shiga suna kallon matar da ba halaliyar su ba kuma ba ta za hijabi ba to shi da sai annabi ya ce to yanzu abin da za a yi sama ƙara lera rasul sai annabi ya ce da ni in ji ita inna baita ummi sharik baitu yakshahu muhajiru walakin sai dai itaddi kenan dai kamar akwai alamar gora yana shiga gidan ki zai ki idda fi baiti ibn umar ta gidan abdullahi ibn umar to fa ka turge ta ya baki wala yaraki tunda shi makawo ne kina iya aje himar ɗinki ma ba zai ganki ba fa idan qadar idda tuke idan iddar ya kare ki zo mun a ja'a ki zo fa ja'a hadu yahdubuki fa adilini in iddar ya kare wani ya zo neman ki da aure ki da ni falaman qadat idda tace da idda ta ya kare khadaba ni abu jahwa wa muawiya tace abu jaham da muawiya suka zo neman aure na abu jaham wannan shine amir ibn huzaifa al-adawi al-qurayshi shi da wanda manzo Allah ya nemi gwadansa wato ni bi an bi janiyati abi jaham an gane ko muawiya kuma shi da muawiya ibn abi sufyan ibn harbi al-umawi ta تجب على رسول الله فذكرت ذلك لو نزو نجا النبي masu nema na. ta فقال كان بيت أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء yana da tsanani akan mata yana da tsananin sharuɗa shajjaki au fallaki au jama'a kullallaki to kenan jama'a duk ko da abu da muawiya da wani duk suna da addini amma ba su da hali ta wannan bangaren qala fa khadabani usama bin zaid sai annabi sai usaka zai neme da aure fa ni sai annabi ya aure da ni gare shi fa barakallahu li fi usama sai Allah ya sa mun albarka a auren usama babun ma ja fil azli babin bayanin da yazo game da azlu حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ما امر عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله انا كنا نعزل يا من زعل منا azulu shi ne idan mutum yana tarayya da matarsa daidai lokacin da abu zai fito jikinsa sai ya zubar a waje don kada ta zo ta samu juna biyu shi ne al'azulu eh, sannan kuma al'azulu yana da faɗi ko ta wannan hanyar ko kuma mutum ya amfani da wani abin da zai hana in abu ya fita a jikinsa ya shiga jikinta an gane ko na abubuwan zamani da sauransu inna kunna na azulu muna azalu fa za'amat al yahud sai yahuda suka ce anha al mau'udatu sughra kisan kai ne karami muke yi ma'ana yin azlu din yahuda sai suka ce ai kisa ne karami kuke yi kenan kamar daidai lokacin da zai release ya zubar a waje don kada ta samu juna biyu ko ya amfani da roba na zamani ko na abu makamanci haka duk wani ana ɗaukar su azlu asalin kuma ma'uda shi binne yara da rai sai yahuda suka ce ai wannan binne yara yaro ne da rai karami fa qala ta nabi ta kadabat li yahuda sun karya inna la idza arada an yakhluqahu in Allah ya sai ya halicci dan fa lam yamna'hu babu abin da zai hana ya halicci wannan dan to ka ya nuna halaccin yin mai al'azlu din حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل منا العزل قرآن ينا سوقا amma ƙur'ani ana kan wahayi ƙur'ani bai haramtar ba kenan tun da ƙur'ani ya yi shiru bai haramtar ba kuma annabi ya san ana yi to wannan ya nuna kenan ba haramun ba قال أبو عيسى هذا حديث جابر حديث حسن صحيح وقروي عنه من غير وجه وقاد وقر خاص قوم من أهل العلم وسمع بتاع علم سين رخوصة من أصحاب النبي وغيرهم في العزم سكة مكينة إيه أزلوا وقال مالك ابن أنس مالك تستأمر الحرة في العزم idan yana auren ya ce ba baiwa ba sai ya nemi izininta sai ta yarda ya yi azumi wala tusamaru al'amatu in baiwa ta ba sai ya nemi umarninta ba to kaga can ya nuna azumin babu laifi sai da ya yi sharadi zai yarda in ya ce babu ma ja fi karayatul azumi bayanin da ya zo ko yana nuna kar hancin yin azalu din حدثنا ابن ابي عمر وقتيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيه عن مجاهد عن قزاء عن ابي سعيد قال ذكر الاصل ان الرسول فقال لما يفعل ذلك احدكم لم يدين كويكي هذا انا بيتشي ايبا ko bai ce kana bai ce me yasa a ɗayan ku yake yin haka can ko da aka yahuda sun ce kisan kai ne ce ƙarya suke yi قال أبو يسوع زاد ابن أبي عمر في حديث ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم أما بشكل وني يبا قال في faɗa أسير يفعل فإنها ليس النفس مخلوقة إلا الله خالقها باب ري da Allah ya ne halitta face shi Allah ya me ya halicce ta yadda kamar Imam Ahmad da Bazzar suka kawo Ibn Hibban ya inganta hadisin Anas wani mutum ya tambaya annabi akan al'azulu. sai annabi ya ce law annal ma'a allazi yakunu min ghulwal ahratahu ala sakhra la akhraja Allah min hawala da ruwan da Allah yake halitta da da shi mani da akan dutse haka zuba in Allah ya kaddara za ya kida sai dutse ya ciki ya haihu an gane ko saboda haka danganta shi da karamar kisan kai wannan ba daidai ba A al'azlu malamai sun tattauna akan yinsa akwai inda yake zama wajibi inda yake zama wajibi eh, musamman ka yi muraja littattafan masu adul akan wani fatawa shari'a li ashabul fadila na malaman saudiya ko kuma ka dubi littafin abuna tuhfatul arusiyina na na Sheikh Mahmud Jamil Al-Misri musamman shi a babi da shafin karshe karshe yi magana yanzu idan ta eh, ya zanto a bincike ya nuna idan samu juna biyu zai barazana wa rayuwarta ƙarƙashin binciken ƙwararrun amintattun musulman likitoci wanda ba wai suna ƙin ta haihu don musulmai su yawa ba a'a ita ta haihuwarta ana mata tiyata sai aka ce to duk lokacin da zan samu haihuwa eh, juna biyu zai zama mata barazana ina ba an gane ko kuma tana da chronic abin na hawan jini daukan ciki zai iya zama mata damuwa to wannan wajibi ne a kauce wa hanyar da za ta ɗau ciki ko ta hanyar yin al'azulu eh, na da ya rilis a waje ko amfani da robobi da ake amfani da su ko kuma a yi mata allura da dakatar da ciki ina fata an gane da dakatar da ciki ko rabdul mawasir ana iya yi a daure mahaifar ko a juya ta yadda nasiruddin albani ya kawo cikin adabu zufa an gane ko sannan kuma akwai lokacin da ja'izi ne ba wajibi ba ko ba ka ba akwai lalura tana so eh, eh, ta yi aiki haji babu matsala tana son ta nan eh, tana son kuma eh, misali tana shayarwa ta yaye ɗan don ya zanto tana fama da shayarwa da juna biyu zai mata wuya to wannan yana babin ja'izi da ire-iren su akwai lokacin da haramun ne idan mutum yana ganin albashi na nawa ina fata an gane hatsi ya yi tsada wane ne wane ne to don Allah ta wala taktulu auladakum khashyata imlaq babu ma da fil qismati lil bikr wa tayyib bayanin da ya zo game da raba ranakun girki ga budurwa da bazawara حدثنا abu salama يحيى eh, bin khalaf. قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت الناس أن أقول إن شئت قال رسول الله من زالت ولكنه قال سيدة النبي يجي السنة السنة شيء إن جاء النبي إذا تزوج الرجل البكرة إذا متي أو ربو دروا على مرأتي يا حدا دما تلقى ينا دما تسي قارو دبو دروا yana da mace ɗaya ƙaro na biyu da budurwa ko yana da biyu ya ƙaro na uku ko yana da uku ya ƙaro na hudu to a kama inda asabar sai ya yi kwana bakwai a wajen amarya in budurwa ce kafin ya raba ranakun girki kwana bakwai to a nan kwana bakwai ba daga ranar daura auren ba daga ranar da ya shiga ɗakin ta ke irgawa wai za ta ga wajen sanyi ba in ya auri ba zawara kuma ala imra'ati akan matarsa yana da mace sai ya karo aure da bazawara a kama inda salasan kwana uku zai yi sai a raba ranakun girki in budurwa kwana bakwai in ba zaura kwana uku qala wa fil an ummi salama a an samu daga ummu salama ummu salama da annabi ya aure ta da ya kwana uku zai tafi sai ta kama rigarsa sai ya ce innahu laysa biki hawanun ala ahliki don na aure ki bazan wulakanta sauran yan uwanki mata na gidan ba fa in shi sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu lil in kin so in eh yi miki bakwai sai in eh yi miki bakwai kuma in yi wa duk mata na bakwai wannan kenan a ah, wannan kenan sai mala ya ce kala eh, wa hadisu anas hadisu asan sai wa karfa ila akhiriha kala wal amal ala hada inda ba'd ahli al ilmi qalu ma bu wasu ma bu ta ilmi suka ce idza tazawaja rajulun imra'atan bikran aqama imra'ati aqama inda ha sab'an to ala imra'ati aqama inda sab'an suma qasama bainahuma ba'du bil adl eh kwana bakwai ba za a ci gaba da a sai daga kwana bakwai wa amarya ɗaya wa uwar gida a ci gaba da rayuwar haka ba a iya bakwai na farko wa amarya wacce rage budurwa shi sai shiga raba musu ranaku daidai wa daida wai za ta zawajar sai ba alai imrati in ya auri ba zaura ya hada da matarsa kama inda talatin wa qaul mali wa shafi wa ahmadu isa da maganar mali shafi Ahmadu isa kuma shine abinda sunnar annabi ya tabbatar wa qala ba'du ahli ilmi na tabi'in wasu ma buta ilmi daga tabi'ai suka ce idza tazawajal bikr alam ra'ati aqama inda salasa wai in budurwa ce yayi kwana uku kafin a raba girki wai za ta zawajar sai ba a kama inda lailatin in ba zaura ce kuma kwana biyu to wal qawlu awwal asa magana mu na farko shi ya fito shine magana annabi ke kai babu ma ja fi taswiyati bayani da yazo babu bayani da yazo game da daidaito baina dhara'iri tsakanin kishoyi an kira su da dwara'ir tadurru hadihi bi hadihi حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمه عن ايوب عن ابي كلابه عن عبد الله بن يزيد عن عائشه ان النبي كان يصوم بين نسائه فيعدل النبي انا ربيع زكان ماتنسا سي عدلتي ويقول سيت اللهم هذا قسمي فيما املك يا الله وانا ربيع تاتي cikin abin da nake mallakarsa na ranakun girki da ba su abinci da sauransu fala talumni fi ma tamlik wala amlik kada ka zarge ni cikin abin da kake mallaka ba na mallaka to wannan shi ma hadisin wasu ga ce wani ya nuna shi manzo Allah ya raba ranakun girki daidai tsakanin da shi ma wajibi ne wasu malamai kuma suka ce ba wajibi ba shi ya azawa kansa don Allah ya ce masa turji man ta sha'u min hunna ilayka wa tu'wi ilayka man ta sha'u man ittaqaita mimman azalta fala junaha alayka a ɗaya daga cikin fassarori wasu kan ce da ayar akan matan da suka kyautar da kansu wa annabi yana iya auren wacce ya so ya ke wacce ya so wasu kuma suka ce a'a mace ranar girkinta man ta sha min hunna ranar girkinta ta zo sai annabi ce ki koma ba da ke ba yau wato wai ilai kamar ta ga wata ba ranar girkinta ba yana iya kiranta shi raba eh, ranakun girki wa matansa daidai wa daidai ba wajibi ba shi yasa shi ya zaba kawai ya raba musu daidai sai Allah ta zalika adna an takarra a a'yunuhunna hunna wa yardaina wa la yahzana wa yardaina bima ataitahunna kullahunna haka ya faɗa suratul ahzab to jama'a wannan hadisin malamai suka ce rabinsa ya inganta rabinsa bai inganta ba cewa annabi yana rabiya tsakanin matarsa fa ya adilu sai adalci to anan ya inganta amma ƙarin fa ya ƙulu allahumma hadha qasmi fi ma amliku wala fima amlik wala talumni fima tamlik wala amlik ya Allah wannan shine iya rabiya ta shiga abin da nake mallaka kar ka zarge ni abin da bana mallaka ƙarin nan shi bai inganta ba sannan kuwa wannan yana nuna ba dole bane ɗari bisa ɗari mutum ya nuna adalci tsakanin matansa don aya ce walan tasadi wa an ta'dilu baina nisa'i walau harasu amma yace fala tamilu kullal maili fadharu hakal mu'allaka suratul nisa ayat 139 akwai abin da za a yi adalci na ranakun girki da ba da abinci da kulawa da ɗaukar nauyi wannan kaga mutum zai daidai wa daida amma abin da ya shafi yadda yake son su da yanayi murmushi da dariya da ɗauki sha'awa to kaga wannan gwargwadon yadda kowa ta ja hankali gare shi da ɗabi'unta da halinta ba wajibi ba ne wai don ya yi dariya biyar a nan ya yi biyar a can a ya je kasuwa sai ya dawo ya wani abin ya ce na yi dariya a can biyar na manta a shekke hudu na bari rama miki sai ya yi a'a wannan ba a ce abu na ba sai na an ce daidaito din bisa isarwa ba wai bisa daidai ba in ma ka Allah ya yi wannan tana cin rabin mara ne wannan kwa ta ci mara uku ta ƙoshi to kada ka ce wacce ta ci rabin mara din bari a bata mara biyu da rabi ta tura gidansu ko ta sayar a'a cikinta ya cika masha Allah ko da wannan abu ne zai cika cikinta kwatan mara ne wani ko sai an samu roban fenti na a cika da to kafin ta koshi to dai daidai wa daida da wannan ita in za ka sai yadi sai yadi goma kafin mata riga da zani ga wannan yadi biyar ga wata wada yadi biyu da rabi to in ka zo mai yadi biyu da rabi haɗata da biyu da rabi ya ishe ta mai biyar haɗata da biyar mai goma haɗata da goma ina fata an gane kenan yadda zai isar musu sannan ko in wannan ba ta da lafiya za ka duba wannan ma ba ta da lafiya ka duba wannan ba ta da lafiya an ta nema mata mulkin kuma za ta yi mulkin wa mara lafiya da mai lafiyar ba ni ina nawa ke ma ki rashin lafiya in likita ce sai a saya miki masha Allah wannan kenan ka san wani abu ba bangaren sa ba sai a zo azawa mutane sanin kuma rabi'a ranakun girki in dai mace ranan girkin da sai ta yi bulaguro ko ita ta yadda ranan girkin ta in ta zo ba za a rama mata ba ina fata an gane amma ranan girkin ta kai bulaguro kai mai gidan to in ka zo sai ka rama mata haka zance yake tafiya kana da amma mata ka biyu ne kai da ɗaya ma babu niyan ƙari sai tafiya soja Allah ba ka ciki ikonsa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حمام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي قال إذا كان عند رجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل wanda yake da mata biyu bai adalci ba zai zo ranar kiyama da ciwon shay'in na gefen sa daya a shari'a akwai sai zo gefen ɗaya daya shan yau yanzu suka ɗauki layin kuma na'am na so mu gama wannan mujalladin amma har yanzu akwai hadisi bari mu tsaya anan abu da faɗa ne daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure ko ko tuntuba sha Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk